ga gawa gunka ya aske <laughs> ta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wakatu jama'a na rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun duniya da lahira ta jama'a mun sake dawowa za mu ci gaba da wannan karatu da shak malam nasir shak ado musa ta fawa balewa ya ɗauko mana tun kan a zance ya fara akan shak nasir din albani da kuma wannan karatu da Sheikh Malam Nasir eh, Sheikh Malam Nasir a Najeriya ɗauko har wa yau koyaushe zan fara ina kyakkyawan zato kuma ina faɗin haka cewa ya ce hanya na bude duk kowane ne a fannin ilimi abin da yake faɗa abin da yake karantowa wanda kace a'a ba haka bane hanya na bude ka zo a fara buɗe maka kai ma ka zo ka karyatar da duk abin da shi ya faɗa saboda ba maganan kansa ba ne magana ne a cikin littafi da ya je ya karanto sa'annan abin da ya kawo wannan karatu sosai a nan an haɗu duk izala tijjaniya an nuna cewa an nuna mana irin kokarin da wa'annan bayan Allah suka yi shine Buhari da kuma muslim kan tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a yau ce aka samu wasu a cikin zamaninmu nan ƙarninmu suna iya su zo su ce a'a abin da shi buhari aka nuna irin wahala da ya yi tsananin wahalan da ya yi ya sa tunanin da ni da kai yau muke yi mu iya mu tara dukiya mu yi aure mu bar ma 'ya'ya shi ba wannan tunani a kansu saboda zamaninsa bai yi wannan tunani ko auren ma bai taba tunanin ma ya yi ba Abinda kawai ke tunani shine yana yawo yawo ko ina gari gari yana tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗanda hadisan da ya so ha nuna wannan sahihi ne amma ana karban wannan credit a hannun shi shi ana ba wa shak Nasir Dina Albani na Albania wanda Sheikh din Albani a yana iya soha hadisan Buhari yana iya do'afa yana nuna wannan hadisi ba yarda da shi ba kuma duk wahala da kokarin da Buhari ya yi shi a ce eh sam ba yarda da shi ba to wai ana iya ai haka in ji Malam Nasir Sheikh Malam Nasir shak Ado Musa ana iya haka amma wai waye cancanci yayi shine malamin da yake da fannin hadisi sosai wanda ke da fanni ya koyu hadisi sosai amma wai shi a ganinsa kuma da duk abin da ya karanta babu inda ɗaya aka nuna cewa Sheikh Nasiruddin Sheikh Albani ya koyi fanni na hadisi sosai da ya isa ya do'afa ko kuma ya sahaha hadisan Buhari shi yasa har wa yau ya nuna cewa wai a'a har mun zo muka karatu ana ya nuna cewa a'a a nuno masa fanni ɗaya da yake nuna ijaza na Sheikh Nasir Dini Albani har wa yau mu samu haka ba kuma har gobe Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa wai hanya bude yake da duk ɗalibi na ilimi akan abin da yake faɗa amma jama'a kamin mu je kamin mu fara karatu za mu je na minti ɗaya mu ji kasida na annabi sallallahu alaihi wasallam mu dawo za mu je mu dawo jama'a kuma mun sake dawowa muna tare da Shak Malam Nasir, Shak Ado Musa Tafawa Balewa. Uh, za mu ci gaba da karatu da inda muka tsaya. A yau wai za a tattauna akidun da Shak Nasir Dini Albani ya yake kai kuma wanda ya sa wa mabiyansa jama'a a kai na soyayyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani zai iya ce a'a me kuma aka zo akan rudani aka tashi kuma akan rudani aka je akan akidun to ai tun dama abin da ake a kai kenan saboda wai in ji Sheikh mal nasa Sheikh Ado Musa ya nuna cewa abi mu a hankali za a ji duk ababen da yake nan a ɓoye saboda yana nufin cewa akwai haddisai da ke nuna daraja da matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a'a Sheikh Nasiruddin Albani yana iya don afa ya nuna cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana annabi wato akwai mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana kai shi inda bai kai ba to kaga irin waɗannan hadisai da wasu suka dogara a kai kenan hadisi ne da ke nuna daraja da martaba da ɗaukaka na annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi kaga a'a wani malami ya zo ya ce maka a'a ana kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ba to irin wa'annan shubuha yake ciki da shi malam nasir shek malam nasir shek ado musa yake nufin cewa kamar a'a wannan rudani ne da shek nasir dini shek albani ya kawo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa jama'a za mu takaita anan ah, ku bari mu ji karatu a bakin malamin mu shek malam nasir shek ado musa fawo balewa akan haka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya maulana أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد da farko ina sallama irin ta addinin musulunci musamman ga shi jagoran zama a sayyid sarki zaki mkk da kuma dukkanin dangi na rasulun aminun da 'yan uwa da suke kasancewa da mu tare a daidai wannan lokaci da wanda saƙonmu yake riskansu bayan an idar da karatu ko zuwa wasu lokuta masu tsayi dukka ina mana sallama irin ta addinin musulunci maza da mata yara da manya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko masu bibiyanmu a cikin wannan karatu a alal haƙiƙa wannan karatu kamar yadda aka sani yau biyu ga watan oktoba 2021 shine dai zamto karatunmu na tara zama na tara a cikin karatukan da muka yi bayan wato ci gaba da karatu da aka ɗauko mai dogon zango wanda yake bincike akan ba da kariya ga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ɗaya daga cikin wa'inda suka shahara wajen ɓatawa da gyarawa da ingantawa da rushewa da ginawa wanda aka fi sani da Sheikh Nasiruddin albani wanda ɗan Sheikh Alhaji Nuhu Najati wanda ya yi aiki a cikin hadisan annabi wasallama a iya bibiyanmu da abin da malamai suka tabbatar cewa ko kaɗan bai da cancanta wajen ya zo ya ce wannan sahihi ne ko da'ifi ne hasali a iya gwargwadon yadda muka yi bahasi bai cika sharuɗan kasancewan ɗalibin hadisi ba wanda wa'innan sharuɗa duk malaman hadisi sun yi ijima'i a kayi sun yi ittifaƙi da ijima'i? sahabban annabi ma dole da suka cika ta kafin nan suka zamto sun kai a karɓa hadisi a gare su amma shi kwata-kwata bai cika sharuɗan ilimin hadisi ba yau an mai obatakin ya tsallake su Bukhari ya tsallake su Muslim har sai da ta kai ga wasu ma suna kallon cewa karami ai babba ne a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama banda wanda suke bashi isma gani suke yi faɗin kuskuren albani ɗaya yake da faɗin kuskuren manzan Allah a'udhu billahi domin da yawa akwai wa'inda suna faɗin makamantan haka sukan iya su karanto kuskuren ma'aiki su ce wannan a wajen annabi ne amma kuskure ne amma idan ka kuskura ka gano wani abu wanda yake ba daidai ba wanda albani yayi to sukan ce wannan hanyar halaka kenan hanyar fita daga musulunci kenan hanyar fada da sunna kenan kwana mai tsayi da tsawon lokuta wanda aka samu a wato uzuri wanda ba gabatar da wannan karatu ba kusan sati uku sai da uzurai na jiki da jini yau da gobe da kuma uzurai na wasu abubuwa wanda sun sha gabanmu to amma Allah subhanahu wataala yau ya bamu ikon mu ci gaba da wannan karatu duk da tambayoyi har yanzu ba su dakata ba tambayoyin da suke ta tafiya suna nan daban-daban daban-daban wa'inda ba su muke so mu kutsa ba kamar tambaya ɗaya da sarki ya shiga cikin sa ya biya mana kafin mu fara karatu to shi za mu ba da amsanta shin menene hikiman karantowar aƙidan ubangiji ko kuma aƙidan albani game da ubangiji wanda kuma sunan karatun nan naku shine wato rudanin Nasir Sheikh Nasiruddin Albani menene hikiman yin haka menene hikiman a shigo da maganar rudanin Albani da maganan Allah yana sama Allah yana kasa Allah yana ko'ina na'am kamar yadda kowa ya sani malamai sun kai ga suna jarraha mutum a fannin ilimin hadisi idan kawai aka same shi da aƙida na zalanci, kuma yana karfafan aƙidarsa. ko na da aƙida na shi'anci na karfafan aƙidarsa. ko na da aƙida wasu aƙidu na bid'a wanda shi kuma karfafan aƙidarsa, tare da yana rawaito hadisi ko ya inganta wanda bata inganta ba wannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani cike yake a maganganunsa wanda karatunmu na takwas duk wanda ya bibiye mu da na takwas da na bakwai mun kawo yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani yake tabbatar da cewa Albani aqidarsa ta mu'tazilawa ne bayi daga cikin ahlus sunna wal jama'a hatta kai ga inda ma yake tuhumar musuluncinsa wanda wannan mun karanto da da baki bayan baki ba tare da mun faɗi harshen mu ba muka ce duk da mu ba mu tare da ibn taymiya wajen kafirta albani amma wajen cire shi daga cikin ahlus sunna wannan ya rage wasu ɗaliban ilimi su gani in ma su ɗauki irin kyakkyawan aƙidan mu ta rashin kafirta musulmi in ma kuma su gaskata ibn taymiya maganganunsa su fitar da shi a cikin musulunci wannan mu mawkifin mu shine mu karanta kawai abin da ya tabbata daga littattafansu wanda muke da bukatan mu warware mu warware wanda bamu da bukatan mu warware mu bashi a inda yake kamar yadda tun farkon karatunmu mu zuwa yau ba mu taɓa bibiyan karatun da na kadi ba amma yau da ke an shigo alfarma mai alfarma darajar mai daraja isan mai isa kasaitan mai kasaita annabi Muhammadu to dole a karatunmu yau idan mun biyo da albani za mu biyo da gredin da za ta ruguje maganganunsa domin ta tabbatar da abin da ya din nan ba musulunci ba ne san zuciya ne da rashin ganin kimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa irin wa'innan maganganu ga janibin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ƴan uwa sun sani mun fara bibiyan karatu akan akidun albani tsakaninsa ga ubangiji ta yadda a iya bibiyan mu har yau an rasa yadda za a yi a tabbatar da shin wani Allah ke bautawa shin Allah ne wanda yake motsi kamar yadda ya faɗa da jijjiga shin Allah ne wanda yake da jiki irin na ɗan adam kamar yadda su suka tabbatar shin Allah ne wanda yake zaune a al'arshi kawai kamar gunki shin ubangiji ne wanda yake sauka ya duro ya hau ya tashi shin ubangiji ne wanda ya kewaye halitta kamar yadda ya tabbatar duk wannan an samu a allolin albani da ya bayani ya tabbatar da shi din nan na bauta ma wanda yake sama na bauta ma wanda yake sokowa ƙasa yana bauta ma wanda yake motsi ya zo kuma ya nuna wanda yake bauta masa fa bayi motsi ya nuna wanda yake bauta masa ya kewaye dukkanin halitta ya nuna kaza na kaza har yanzu ba mu samu maukifi guda ɗaya ba wasu sun yi ta tambaya cewa to ai wannan ku ne huka ruɗe ya kamata ku gane wanne ne yake nufi yaya za mu gane wanne yake nufi bayan bai tabbatar da guda ɗaya ba kowanne ya tabbatar mun bibi wannan gwargwadon fahimtar mu kuma gwargwadon bibiyan mu har yau godiya wa Allah abin da muka tabbatar din nan ba a samu malamin da ya ɗauko shafin littafin da muka karanta ya ce babu ba to da izinin ubangiji yau ma za mu ɗaura kan zatin annabi muhammadu sallam wancan mu yi magana kan zatin ubangiji da yadda ya kawo ruɗani bai fayyace ma wanne ne Allah ba kai tsaye to amma nan za mu tashi ne a magana a kan zatin manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, wanda za mu ji irin ɗagutun bayani irin ɗama kubura da ya kawo a cikin maganganunsa wanda sun saba da aƙidan musulunci gabaki ɗaya hasali itikadan su yana iya in mutum yayi ne don suka wa manzon Allah fita daga cikin musulunci kamar yadda muka sani shine a dukkanin addini daga ka tsaye da faɗin la ilaha illallah wajibin ka tsaye da Muhammadun rasulullah shi yasa karatun da muke gabatarwa na littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada na maulana mushi ta'ala anhu wanda muke gabatarwa muna tattauna wannan mas'ala da yake tabbatar da fifikon annabi da tsayuwar manzon Allah a zuciyar dukkanin mu'mini amma albani za ku ji irin yadda yake kallon manzon Allah za ku ji irin yadda ake da'awan cewa in bai san hadisi ba ba hadisi ba ne amma za ku ji hmm. irin yadda yake karyo da hadisi ya ruguje su ya jera su duk girman su ya kawo ra'ayinsa saboda kawai in ma ya rushe wasu ko kuma in ma annabin yana da wani kulli a zuciyarsa a gare shi dalili hmm. shine nan ganan littafi wanda za mu karanta wanda shi Sheikh Nasiruddin Albani da kansa yake faɗi a cikin wannan littafi nasa a littafin nan dai kamar yadda kowa ya sani afwan a littafi ne dai magana akan janaza sarki a bani minti ɗaya zan ɗauko littafin saboda bayi nan kusa da ni amma kuma yana da kyau a ce an buɗe littafin ne na a samu na zikiri shai an sabo ko da mu ci gaba na'am Assalamu alaikum. Wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na ɗauko littafi, amma ban ciro alaman dai. afwan sarki a sa mana zikiri ka zanya annabi ni kai nake sa annabi ya rasulan ku faɗa ku ce rasulan ban ji ku ba rasulan ku ce alhaji ta ba rasulan an gwanzai na ba rasulan Shi ne ta gaba rasulan asalin ci gaba rasulan kuma mai martaba rasulan annabi ya kai annabi ga haske kaukabi shi hanya ce ta bi manzo na ja gaba ya nabi ya ba. mai suna mustafa ka ne duk ci gaba ya abban fadima afuwar ka na ke biɗa mai san ka na dan fada dan gaske na fadada abubakar ya ba da rai da iyalai fansa ga shugaba mai gari na madina mu mu'allami ya zarce malami mai cika da kamala kamili mai cika da kamala kamili ya fi kowa ilimi shi ya zo da salati da lazimi ya ce mai azumi maulana hadimi makwarar duka ilimi annabin rahama ce ga al'umma mai dubin kima hadimar islam jibiri mana ɗan gaske babban masoyin annabi ne jibiri mana ɗan gaske mai hidima gun annabi ne a kan lalla zai iya yin koma mini da shi da ɗan gaskiya sun rike ɗa har su lalla annabi sallallahu alaihi wasallam alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana. <laughs> na sarki. To masha Na littafin littafin da ya fada Na'am. A littafin da ya kawo shine dai littafin sannan mai suna Tahzirus Sajid. An ittikhazil kuburi masajid wanda na saka alama to amma na nemo littafin a yanzu banga banga asalin shafin da na saka ba amma rubutu ne da komai aje na aje rubutun a rubutun da nake yi amma ban yi ihala a yanzu ba amma shafin nan kar a beni bashi insha Allah zan duba zan duba shafin kuma zan ba da shafi albani yana magana ya faɗa a cikin littafin sa ahkamul jana'iz wanda a wannan lokacin muke tabbatar da cewa albani ya tabbatar da babansa mushriki ne dalili kuwa tun lokacin da kowa ya sani mun kawo mun karanta a wannan shafin yanda yake faɗin cewa suna zuwa da babansa su je su ziyarci kaburbura mun karanto kaburburan da suke ziyarta na daga cikin waliyan Allah har da irin kabarin Ibnu Arabi Al-Hatimi wanda da kansa Albani yake bayanin su waye ne masu ziyartar kabari يتي أن كثيرا من هؤلاء الكبوريين أو أكثرهم إذا توجهت إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف في الله فاجرا فإذا قيل بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعصم وتلأكع وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على شركهم فقد بلغ فوق shirki man qala innahu ta'ala saniyas Naini, aw thalithu salasatin faya ulama ulama addini wa ya mulukal muslimina ayyu rizqin lil islami ashaddu min al kufri wa ayyu bala'in li hadha ad-din adarru alayhi min ibadati ghayri Allah nan yana magana akan wato jazami da kafircin musulmai da suke ziyartar waliyai suke cewa da yawansu in an ɗebo su ko kuma dukkaninsu ma idan aka zo da su dukkanin su mafi yawancin su mushrikai ne domin sukan je su nemi albarkan wannan na kabari sannan kuma ba su iya rantsuwa da Allah akan gaskiya amma shehunan su za su rantse da su akan gaskiya ne da makamancin wannan wanda wa'innan wasu nakal ne yake yi na muhalifi ko kuma ce na muwafiki afwan to abin da muke so mu karanta anan littafin nan na shi albani tahzirus sajid an ittikhadul quburi masajid littafi ne wanda mun karanta kusan ita ce littafi na farko da ya yi martani wa babansa wanda daga ah, cikin littafin da ya rubuta wato wannan littafi ya zana musamman ne saboda babansa ko dai saboda babansa da malaminsa da malamin babansa ya zana wanda littafin ya rubuta da shi masu ya rubuta wanda har shi Abu Ishaq al-Huwai ne ke tambayansa shin hmm. wannan littafi da ka rubuta babanka baka ganin kamar rashin kunya ne shin hmm. wannan littafin almajirin sai ke masa wannan tambayan sannan wannan littafin yanzu har ka iya ka kai babanka hannu da hannu ya ce a ai ba mashi na bayar ba na tsallake ne na je wajen malaminsa wanda shine limamin su a wannan lokacin wanda ke kutubin zamaninsa a mazhabar shaziliya kuma ne kai malamin babansa tunda shine limami babansa na'ibi kuma shi yake karantarwa a wajen sannan idan bayi nan shi yake na'ibatar da babansa ya ɗauki littafin nan tahzirus sajid ya kai masa abin da ke faɗa cikin littafin tazir sajid din gashi nan qultu albani yace wa mimma yusafu yana daga cikin abin da yake ɓata masa rai yusafu lahu yake ƙara bakin ciki a ciki anna hazal bina'a wannan gini da ake yi kad buniya alaihi منذ qurun yana nuna haramci ne akan yin sallah akan makabarta da yin haramci yin sallah akan kabari sai yake kawo wa. daga cikin wanda ya fi damuwa da shi shine kabarin manzan Allah masallacin Madina akwai kabarin annabi a ciki to sai ke ishara da wani irin bayani wanda damu ji daga bakinsa ce bakin cikinsa shine ginin da aka yi na kabarin manzan Allah kad buniya alaihi munzu kuronin sama da karnukan shekaru da suka gabata aka yi gini akan wannan abin abin na bata masa rai mm. illam yakun kad uzila tilkal ubbatil hadara al aliya ya ce duk da abin bakin ciki ba a kawar da wannan kubba kore hoton da zaka gani akan kabarin manzan Allah wannan kubba koren bakin cikinsa shine an ki a rushe wannan kubban da ke kan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abin bakin ciki wannan kabarin da yake ta magana an gini akan kabarin in dai ba dai rashin fahimtar addini ba tun a da manzan Allah sallama bai taba zama a cikin rana ba ɗaki ne aka buzna ma'aiki ɗakin sirtuna Aisha sai aka akwai rifi sannan kuma akwai hunduna akwai kofofi wannan abin sahabbai ba su fahimce shi a matsayin shirka ba amma shi ya fahimce shi a matsayin haka sai yake hmm. cewa wa uhita al sharif bin nawafis an-nahasiyya abin bakin ah. ciki da yake bata masa rai abin da yake nufi wannan abin bakin cikin wato bi ma'ana eh, rumfan da aka yi ɗakin da aka yi a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗakin nan shine abin da yake dama a cikin ɗaki annabi yake tuntuni ba a fili yake ba ta garau na'am na'am eh, amma shi ne a irin nasa abin na bata masa rai su iya su gane abin da ke bata masa rai yan ganan da ke follow mu su iya su gane wannan wannan ginin da aka yi aka sa cikin wannan ɗakin da aka gyara aka sa mhm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki wannan kenan yake bashi haushi yake bata masa rai Assalamu alaikum akramaka Na'am, ita ce, ita ce. Okay, okay, masha Shi a bayaninsa kenan, haka yake a bayaninsa. Na'am. Sai yake cewa uhital kabir sharif bin nawafis an nuhasiyya. Abun bakin ciki kabarin manzon Allah an sa mata har gwalagwalai da aka kewaye hunduna a jikin kabarin. Wa kharif gashi an kawata wajen. Wa Sujif an yi shimfiɗu wa gairi zalika da wasu abubuwa daban-daban. Mimma la yardahu sahibul kabri nafsuhu wanda annabin kansa in ji sa ba ka ji kalmar da yake ga annabi sahibul kabri nafsuhu shi kansa sai kira su inna manzo Allah sallama shi ma ma abocin kabarin bayi san wannan abubuwan bal qad ra'aytu hina zurtul masjid an-nabawi al-karim lokacin da ya ziyarci masallacin annabi mai girma yace a lokacin lallai na gani da idona wa tasharrabtu bis salami ala rasulillahi sana lokacin shekara 1368 na ziyarci kabarin manzon Allah na ziyarci masallaci kai ba wai ya ziyarci annabi ba na ziyarci masallaci na ga masallacin abinda na gani ra'aitu fi asfali haidil kabri shimali a gabbar din kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya bashi haushi ya ga mihraban wani kwararo sagiran dan karami wa wara'ahu gashi a tare da kabarin akwai saddatun wani dan gini murtafi'atun tubali hakan nan wanda aka dan daga wanda yake ishara da nan kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama an mm. ardil masjidi wanda yayi tudu ya fi tudun masallaci bari ka ji abin da ya faɗi yace ƙalilan mm. ya ɗan fi masallaci kaɗan ishara ila anna ila anna makan khasun wara alkabar wannan wajen a ciki in ji bayanin albani da irin mummunan zatansa ya ce kawai an gina ne don a nuna nan wajen a zo a yi sallah ne ana yin sallah wa annabi sai yake cewa wara alkabari ta bayan kabari ne fa'ajibtu hina idin kaifa zallat hadhihi zahiratul wasaniyya yace nayi bakin ciki nayi mamaki ku duba yanda aka bar wannan alaman gunki alama na gunki ka'imatan a tsaye fi ahadi daulati tauhidi gashi kuma a zamanin daula na tauhidi amma an bar ginannen gunki a cikin kabarin annabi wai an kabarin gunki a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shehi ah, ba fa a cikin kabarin ba eh. abin da yayi bayani ma shi anan ya ce zallat hadhihi zahira alwasaniyya wannan ginin kabarin manzon Allah sallama ɗaya yake da gunki aka zo aka saka a cikin a cikin masallacin manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan a bayanin albani ne yake faɗa wa manzon Allah wannan kalmar kuma za mu gaya maka ba wai yana nufin wani abu bane a'a kabarin yake nufi kuma za mu zo mu farsara wajen za mu zo mu karanta yadda yake nufi wato kabarin manzo Allah sallallahu alaihi ne gunki ita ce gunki yace aqulu ina mai faɗi haza ma al-i'tirafi bi annani lam ara ahadan yati zalika al-makan li salati fihi yace duk da fa ka duba maganan da ya farko ya ce an gina ne don a nuna nan wajen a zo a yi sallah ne sai ya gane cewa ba shi kaɗai yake zuwa ba sai ce ina faɗa ma itirafi in sanar muku cewa ni dai tun da na zo wannan wajen lam'ar ahadan ban taɓa ganin wani ya ati zalikal makan ya je wannan wajen lissalati fihi ya je sallan ba a'a kawai a irin mummunan zato na ne na ga wajen kawai an yi ne daga alamu kawai don a yi sallah in ji shi sai yake cewa lishiddatil muraqabati min qibal al hurras saboda akwai kula da aka saka na sojoji sun hana a je ayi wannan a je wajen wannan shirka din al muwakkilina ala man innasi an wakilta su su hana mutane walakin sai dai haza la yakfi dan an saka yan agaji sojoji sun hana aje wajen ni wannan bai isa mun ba ban damu ba ba shine damuwa na ba in ji shi wala yashfi ba zan taba warkewa daga cutan da nake ciki ba wa qad kuntu qultu munzu salasi sanawatin fi kitabi na jima da faɗi sama da shekara uku in ji shi ya faɗa a cikin littafinsa a littafinsa mai suna ahkamul jana'iz wa bida'iha ahkamul janaiz wa bida'iha wanda ga ita littafin da shi ma ita ma yake faɗi ahkamul janaiz din sai ke cewa na faɗa a shafi na ɗari 208 fal wajibu wajibi gwamnatin Saudi Arabia arruju'u bil masjidin nabawi ila ahadihi as-sabiq su koma su karanta yanda aka yi kharita ah, me kenan map na masallacin manzon Allah tun a zamanin annabi wa zalika bil fasli bainahu wa bainal na nabawi ana son a rushe su rushe su fasa wannan kabarin su matsata da ita a matsata daga masallaci kabarin manzo Allah bi ah. haidin ayi wani gini yamtaddu min ash-shimali ila janubi wanda zai dauko tun daga kudu ya isa zuwa ga yamma bi haisu anna dakhil al-masjid la yara fi ayya mukhalafatin la turdimu as wai kar aga ko kadan mutun ya ga kabarin manzan Allah a cikin masallacin annabi wannan abun bata masa rai yake yi abun na ci masa rai annabi ma bai yadda da wannan abun ba in ji shi sai yake cewa a atakidu anna haza min alwajibi ala dawlati saudiyya wannan wajibi ne daular saudiyya ta rushe wannan kabarin ta raba hmm. shi da masallacin annabi sallama idza kanat turidu an takuna hamiyatat tauhid haqqan in dai da gaske daular take yi ta rusa masa kabarin ma'aiki ta raba shi da masallacin annabi domin wajen shirka ne raudan ma'aiki ya kira ta da wannan kalmar ya ce arju an yi hakika Allah zalika ala ha yana fatan daular Saudi Arabia ta rushe masa kabarin manzan Allah sallama wa man aula bi zalika minha bai kamata a ce ta jira har sai wasu sun zo sun yi ba imma arna imma yahudawa imma wasu daga cikin masu saka mai? kas su zo su rusa a nan albani ya haska ma wanda suke tashi da sunan jihadi su je su rusa kabarin manzan Allah sallama su ce gashi sun ga sun rushe gumaka ne yanda zaka gane magana ya fita fili almajirin albani da ya gane karatun kar wanda ana ce mishi Abu Zar Abdul Aziz ibn Yahya al-Bura'i al-Yamani wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai na salafiyya a cikin garin Yaman a cikin littafinsa mai suna Qira'ul Asunna fi nafi tadarrufi wa shuzuz an ahli sunna yana faɗi a cikin littafin mujallid na farko shafi na 36 zuwa shafi na 37 wanda matba'an darul haramain bil kahira suka buga wannan littafi yace tambihun ina so na muku bayani ku faɗaka wahabiyawa in ji shi hal baqi li ibadatil asnami hazzun fi zamanina hadha a zamanin mu har yanzu ana bauta ma gumakka ji kalmar nan fassarar ta kenan a zamanin nan har yanzu ana bauta ma gumakka kalmar kenan to bari ku ji menene gunkin aljawabu bari mu bada amsa wannan fa shi ake karantar ma yara islamiya har yanzu a hmm. zamanin mu ana bauta ma gumakka eh ana bauta ma gumakka su wanne ne gumakkan bari ka ji gumakkan sai ke cewa wallahu a'lamu Allah shi yafi sani amma fa ana bauta ma gumakka inna ibadatul asnami bautan gumakka kasiratun suna da yawa fi na haza a wannan zamanin ana bauta ma gumakka wa kalla yattasi'ul majalu li dhikriha ai babu ma dama in karanto maka gumakan gumakan suna nan da yawa gumakan suna nan da yawa wa min tilkal asnami daga wa'innan gumakan da ya ce gaba sai ya ce Ibn ibnu alwana akwai kabarin wani wali da ake ce mishi ibnu alwan shi ma gumakan ne wajen washazili da kabarin washazili da kabarin al-imam shazili yanda su albani suke zuwa da suke zuwa su ma bautan gumakka ne wal hadi da shekul hadi wal badawi da al imam al badawi su ma gumakka ne sai ya ce wa kabri rasulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace kabarin annabi magunci ne shayi wannan wannan ai ba boye boye bane ya fito karara ne domin ya kuma kira sunan ah, karara ya fassara ai albani ma ya faɗa Ya ce kaifa zallati zahiral wasaniya wannan wannan zahira ta bautan gumaka. ita ce kabarin manzo Allah haka ya faɗa wannan gini da aka yi aka gyara kabarin annabi albani yana kallonta a matsayin wannan gaba ɗaya gunin da kewayen gunki ne kawai zalla ake bauta masa shi ne gashi ɗaya daga cikin sa ya fi gane karatun ya fito ɓalo-ɓalo ya ce wa kabri rasulillahi wannan cin mutunci haka suka yi wa annabi muhammadu Ya ce kabarin manzan Allah gumakka ne ku duba irin wannan abun yadda suke kiran manzan Allah da gunki annabi sallallahu alaihi wasallama akan kira shi da gunki wani zai iya cewa a ah, to ai ba annabi suke nufi ba ai kaza kaza ne kai ne mahaukaci ne baka san menene gunki ba gunki fa a wajen Allah kazanta ne gunki Allah ya ce duk gunki sai ya shiga wuta gunki da ka gansa duk gunki da kake kallonsa ko dutsi ne shi sai ya shiga wuta amma suna kama sunan gunki su raba wa manzon Allah shi yanzu albani in ce masa gunki yanzu zaka ga sun ce ya ce masa gunki shi kenan ya halaka ya ce masa gunki to albani gunki misali misali in ce albani gunki yanzu ka ce masa albani gunkin wahabiyawa ka gaya masa wannan kalmar shikenan ka dinga yawo da kai inna lillahi wannan wannan mutumin ya ce masa gunki abin fa kai kuka ne ba abin ne dariya ba abin ne kuka ne amma abin da yasa ba zan yi kuka ba kar na yi kukan ni na shaƙe in gagara magana shi kuma ya faɗa abin da ya ga dama ya kamata in shaƙe shi da dalili ne ba in shaƙe shi da kuka ba abin da ya faɗa anan, aya na alƙur'ani abin da Allah ke gaya mana fajtanibu rijisa min al-ausani wajtanibu qawla zur a cikin suratul hajji Allah ya ce ku nesanci gumakka domin kazanta ne ar-rijisa gumakka kazanta ne wajibin musulunci ne ta cire gumaka daga cikin ɗakin kaba wajibin musulunci ne su cire gunki daga cikin masallacin manzon Allah shi ne ke ishara da kabarin annabi wanda ƙarshen ta gangan maganganun da su koma akan zatin manzon Allah ne abinda kuma Allah ya ce mana arrijisu gunki kazanta ne gunki ba shi da tsarki annabi ba shi ba jinin da ya haɗa jini da manzan Allah yake cewa innama yuridullahu li yudhhiba ankum ar ahlal baiti wa yudhhirakum tadhira shi kuma Allah ya ce masa taha wanda malamai sun yi kokarin fassara wasu sun ce taha bitaqdi daha wasu suka ce daha bi ma'anahu a ce tahiru ya dahiru wanda suna ga kamar tarhimi akai kowa da irin sunan da suke fasara amma Allah ya ce wa annabi kai tsarkakakke ne ya rasulullah alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah ya tabbatar da manzo Allah tun tuntunin shi shi cikin masu sujada yake amma yau ga albani yana kiran ma'aiki da gunki Qur'ani kuma ya ce mana gunki kazanta ne wannan kalmar ya faɗa yake kiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi anan mu duba yan uwa shin kishin sunna ya yasa ke ga manzo Allah nan idan kishin sunna ne me yasa kafin shi ba faɗa ma wani ba wanda abin da shi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Sheikh Muhammad ibn Abdul Habib Wahabiyya wanda shi ne abinda daga cikin ijtihadin da yayi da wannan ya dinga kashe musulmi da kan cewa kowa kafiri ne saboda me yasa kabarin ma'aiki sallama ita ma bautanta ake yi kabarin wane bautanta ake yi kabarin wane bautanta ake yi wanda yana nan a cikin risalarsa wanda ya aike wa mutanen garin makka aike wa mutanen garin misra aike wa mutanen dura aike da mutanen yaman aike ga mutanen sham duka akan cewa dukkanin su kafirai ne saboda suna bautan gumaka kuma da wannan fikiran aka gina irin wannan abun ake kashe musulmi da wannan fikiran ake raina zatin manzon Allah to abin da zamu ce wanda ya faɗi wannan maganan Allah ya katsine mu wanda ya cutar da manzon Allah da mu da su mu da muke ce annabi ba gunki bane su da suke cewa gunki ne Allah ka tsine ma wanda ya cutar da manzon Allah dan azatin annabi ba mu sauki duk malamin da ka ga mun masa sauki laifin ba ta kai ga zatin manzan Allah ba amma in ta kai ga zatin annabi za mu zare bakin gilas mu saka a fuskan mu mu tabbatar wa duniya abinda Allah ya tabbatar mm. Allah ya tsine ma duk wanda ya cutar da annabi wannan kalma da aka yi Allah mu muna neman barranta mu ba mu yadda annabi gunki bane ba mu yadda kabarin manzan Allah gunki bane mu ta ya za mu fahimta yan uwa mu koma annabi ya masa raddi sallallahu alaihi wasallama kuma ba zan je kowane littafi ba littafin albani da yake ci a rushe kabarin annabi. a hakamul jana'iz din gata nan albani da kansa ya karanta raddin da annabi sallallahu alaihi ya masa manzo Allah sallallahu yana gaya mana cewa Allahumma la taj'al qabari wasanan yu'badu Allah karka sa kabari na a ce masa gunki kabari na karka mai da shi gunki addu'an annabi Muhammad karbabbiya ce gashi nan ana ahkamul janaizi wa bida'iha na albani da kansa yake karantawa annabi sallama ya faɗa Allahumma la taj'al qabri wa sanan Allah kar ka mai da kabari na gunki la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ba wasu mutanen da suka ɗauki wato kabarin annabawansu a matsayin shine masallacinsu a nan hadisin mun warware hadisin a karatun da muka yi karatunmu na bakwai zuwa karatunmu na, na shida mutum zai saurari yadda muka warware ma'anan wannan hadisin da suka murda shi kuma za mu sake yin bayani a gaba annabi sallallahu ya tabbatar da cewa shi dai kabarinsa har abada ba zai zama gunki ba har abada kuma cewa kabarin annabi gunki suka ne ga zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan kuma qur'an hadisin nan ingantaccen hadisi ne al-imam Ahmad ya rawaito hadisin nan mujalladi na biyu shafi na 246 ibnu sa'ad ya rawaito a cikin dabakat mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da biyu abu ya ala ya rawaito wanda hadisi na dubu shida da ɗaya sannan alhumaidi ya rawaito wannan hadisi na dubu ɗaya da ishirin da biyar abu na aimi a cikin alhiliya nasa ya kawo a cikin mujalladi takwas shafi na ɗari uku da sha bakwai kuma dukkaninsu isnadi ne sahihi wanda shi da kansa albani ya tabbatar wanda har ya yi raddi wa al-Imam al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawaid da dan taba hadisin to abinda zamu je gaba shine manzon Allah sallama ya ce mana wannan wajen wajen raudan aljanna ne wajen raudan aljanna ne bambancin yadda da ku gane baban albani Maulana Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tunda ya haife shi da ku gane cewa a lokacin da ya je kabarin annabi ka duba yadda ake girma annabi ya je garin makka ya je shir madina yana zaune sai ke cewa wa adkhul jannatin na'imi wa lam amut bi yumni habibi zakum mugayatan ni'am hmm. yana waka yana yaban annabi a wajen yana hawaye yace jama'a abun mamaki gani nan a cikin aljanna ban mutu ba yau gani aljanna ban mutu ba Allahu akbar sai aka taru dama sun jima suna neman yadda sai su kure shi yau gashi yayi babban magana da wannan maganan kawai mu rushe in dariƙan tijjaniya shikenan Allahu akbar aka kewaye shi yaya kake cewa ka shiga janna ga kanin duniya yace biyumni habibi albarkan Manzan Allah sa na shiga za ku mu gayatun ni'am wannan matukan nima kenan in ganna a kabarin manzon Allah na shiga aljanna hmm. sai suka ce ah, ya da ai kawai kana duniya ka ce ka shiga aljanna aljanna wasa ne yace to ai annabi na gaskata Manzan Allah yana cewa ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna gani nan a raudan Manzan Allah kuma tsakanin gidan annabi da cikin da cikin masallacin annabi annabi ya ce wannan wajen raudan aljanna ne in ji manzon Allah sallama malamai suka ce me yasa annabi bai ce gidana aljanna bane suka ce a lokacin annabi na da rai gidansa ya fi karfin magana a ce aljanna domin yana da wajen makadi sidikin ne domin yanda annabi yake yafi ko ina tsarki a doron kasa saka shi an fi karfin magana aljanna ko jikin manzo Allah aljanna sai dai baina baina ne aljanna amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin aljanna wannan sai kuma suka ce to a ah, to in haka kake nufi ai wa mun gane haka ai ai to da ka ce mana nan raudan aljanna ne he mu fi gaskatawa to wannan hadisi ne wanda albani wannan aljanna yace ta zama gunki daga hmm. ciki shine hadisin nan wanda al-Imam Bukhari ya rawaita hadisin nan mujalladi na hudu shafi na 84 hadisi na 1196 Imam Muslim ya rawaita hadisi mujalladi na biyu shafi hadisi na 1391 sannan sun rawaito da lafazi na, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda annabi yana cewa ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadil janna tsakanin gidana da na rauda ne daga cikin dausayin aljanna in ji manzon Allah wanda Abdullahi ibn ibn Zaid almazini ya rawaito da lafazi shi kuma sahabin annabi shi ma ma baina minbari wa baiti raudatu min riyadil janna tsakanin gidana da na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna al-imam an-nasa'i shi ma ya rawaito mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da shida hadisi na ɗari shida da casa'in da biyar wanda ibnu munda lokacin da ya zo cikin istikrajin wannan hadisin ya ce wannan hadisi sahabbai daban-daban sun rawaito wannan hadisin ya ce wa rawahu aidan aisha mu kirga sai tuna aisha ta rawaito na biyu ibn Umar ya rawaito na uku Abdullahi ibn Zaid al ya rawaito na hudu Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito na biyar Sahal ibn Sa'ad ya rawaito na shida al Abubakar Siddiq ya rawaito na bakwai al-Imam faruq ya rawaito Umar ibn Khattab na shi takwas Ali ibn Abi Talib ya rawaito wannan hadisi na tara Jabir ibn Abdullahi ya rawaito wannan hadisi na goma Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rawaito wannan hadisi na sha ɗaya Jubair ibn Mut'im ya rawaito wannan hadisin na sha biyu a Zubair ibn al-Awwam ya rawaito wannan hadisin na sha uku Abu Sa'id Zaid ibn Sabitin na sha hudu na sha biyar Zaid ibn Kharija Abu Uwakir al-Laythi na sha shida Mu'adh ibn al-Haris al-Ansari aw Hulaymat al-Ansari na sha bakwai Anas ibn Malik na sha takwas Abul Mu'alla al-Ansari na sha tara a sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda na sha nawa da ka dinga tafiya wannan hadisin wanda suka rawaito idan ka koma littafin nan albadrul munir fi takhrij al ahadisi wal asari al waqi'ati fi sharh al kabir mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da biyu wanda al'allama sirajuddin umar Ibnu ali al'ansari a shafi ya fitar ya yi takharijin wannan hadisin da wanda suka rawaito wannan hadisin da adadinsu da ruwayoyin wannan hadisin yau wannan maganan shi za mu ɗauka akan cewa kabarin manzan allah aljanna ka ce ko ko za mu ɗauki maganan albani ne da ya jingina kasamtawa kabarin manzan allah ya ce gunki ne wanne ne za mu ɗauka a ciki sannan al'imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na sittin da hudu abu yala ya rawaito wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da casa'in da shida hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya al'imam tahawi a cikin sharhi mushkil asar ya rawaito wannan hadisi mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da sha takwas zuwa ɗari uku da sha tara sannan hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da tara da saba'in da tara al'imam tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jamul kabir mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da hudu da hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da shida da wasu su sun rawaito na hadisin daga sai abu sa'id al-khudri daga sai abdullahi ibn umar wanda shi kuma ruwayan ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin kabarina da minbarina rauda ne daga cikin aljanna wannan kabari na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hadisin al-imam al-hafiz ad-darimi Allah kara masa yadda da ka ji yanda sayyidatuna Aisha uwar sunna kenan uwar yan sunna ɗin uwar sunna wacce take matan Annabi sallama tana zama da Annabi ta kwanda manzo Allah sallama ta tashi da ma'aiki sallama ya karantar da ita tarbiyantar da ita ɗakin ta aka rufe manzon Allah amma bata taba cewa wannan kabarin ya zamo ya zama gunki ba sayyidatuna Aisha annabi yana sallah tana kunci a gaban manzon Allah sai a ce ya mata sallah mm. ruwayoyinta suna nan burjik a cikin sahih bukhari annabi yana sallah tana kwance gabansa tana kwance tana kwance yanda ka saka sandan da zai kwanta haka manzo da ya sallah kafafinta ne a wajen amma shi sallah yana zuciya niyyarka shi Allah yake duba mm. wato ya dace za ya kai sallah ko wani na gabanka ba damuwa kai niyyanka ya halatta ya halatta masha Allah idan ko bai halatta ba hmm. ginin da ka saka a gaban kan ba bawan Allah bane ko Allah ne ginin na'am mm-hmm. ginin da kuka kewaye ita kanta bakin ginin ɗakin kaba da aka kewaye ta da labule eh. Allah ne Allah ne Allah ne ginin ah, in ma Allah yana wajen jama'a ku kuri na gun ah, shakman nasar shekaru musa tafa balewa yana kawo mishkila kaɗan jama'a mai akuri network muna da ɗan network problem mishkila na network eh, na ga networkin sheik malam nasir ne ya kawo mishkila kaɗan mai hakuri ah, okay jama'a ku hakuri kamun shak ya dawo mu hakuri minti kaɗan آه بسم الله شك يا حي يا قيوم Allah ya samu cika da imani. Amin amin amin amin ya rabbi. Sai in a gidan jahilai wanda ba su san musulunci ba suke da da'awar kishi su kaɗai ne za su ce maka wai kabarin wai dan annabi sallama yana tsakanin bawa da alkibla a ce wai mashi kake sallah don haka ne limamin da kake sallah bayansa shi ma yi mashi kake sallah kenan na'am da shi kake sallah sosai sosai ko kuma sahun da kake bayan su masu kake sallah mm. ubangiji fa yana tsakanin bawa da kai da sujjadan ka kafin kai sujjadan ubangiji nake tsakanin ka da sujjadan ba ana maganan wani abu ba amma daga irin wayannan mummunan fahimtar da da shi ake kafirta musulmi gashi ta kai su sun yi sulh adabi ga zatin manzon Allah wanda maimaita wannan abun ba karamin tashin hankali ba a kabarin manzan Allah sallam al'imamu imam Darim ya rawaci hadisi sai tuna Aisha Allah kara mata yadda mujallin na farko shafi na 48 ya kai ga cewa sai tuna Aisha a ɗakin kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi na cikin kabari amma tana rayuwa da annabi ne kamar manzan Allah yana nan yana nan da yanda yake da rai da yanda haka take rayuwa da shi sai da ta kai ga sai tuna Aisha lokacin da sahabai suka rasa ruwa ka hada alul madinati kahfan shadidan fashakau zalika ila Aisha radiyallahu anha sai je suka ce mata to mu fa gashi muna cikin damuwa an yi fari babu ruwa me ya faru sai tuna Aisha sai take ce musu unzuru ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam waj'alu minhu quwwan hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqafun ta ce ku je ku duba kabarin manzo Allah sallama ku fasa wani hundo ku bar taga a wajen ya zama tsakanin annabi rana ya haska kabarin annabi ku gani ko ba za a yi ruwa ba ana huda wajen rana yana haskawa shikenan gari sai ya rufe gari ya rufe kawai sai ruwa ya dinga zuba ruwa ya dinga zuba Allahu akbar yace an yi mana ruwa fa mutirna mataran hatta na batal ushbu watafattaqatil shaham watafattaqatil iblu min ash-shahmi wa sumiya amal fatak sai da ta kai ga cewa wannan shekaran ana ta masa shekaran bude bude dabbobi suka dinga haihuwa abinci yayyabanya aka samu abinci sosai a zamanin kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu kabarin annabi ne fa bata ce bata ce a kware duka ba wai a wai a huda a hudawa aka yi aka yi kaman hundo wannan abun wannan abun a zamanin sai Aisha Allah ya kara mata yadda amin kuma al-Imam ad-Darimi rawaita hadisin abun mamaki irin nan suna nan daban-daban kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita kabarin manzon Allah wannan wajen ya fi aljanna domin baina bai tomin wannan wajen a duk halittan Allah hatta al'arshi bai kai wannan wajen tsarki ba mm. amma albani ya ce waje ne mai kazanta kudu irin wannan cin mutunci irin na albani inda yanzu zaka gaya masa ka ce shi kazami ne yanzu kai ga an juyo kanka amma ga ga natijar maganar sa abinda take fitarwa malaman duniya kusan sun yi ijma'i sun yi kusan ijma'i ya kai ga a irin bibiyar da nake albani sai da naga yana raddi wa ibn taymiya akan ibn taymiya ma ya tafi akan cewa kabarin annabi tafi ko ina daraja ma ibn taymiya sai da mene ya saba da shi yana masa wartani yana masa raddi abin da yasa ban san in shiga tafasil din maganganun sa akwai kazantan maganganun da ni a gona karanta shi ma zunubi ne kuma a cikin wannan littafi a hakamul janaiz nasa za ku ga yadda yake kawowa ya warware ya rushe shi bai yadda ba ya za a ce annabi sallama shine kaza da kaza eh wanda kuma a nan duniya idan da mu koma wajen malamai malamai kusan ijma'in malamai babu wajen da kai raudan manzon Allah wato kaman magana kaman yana musu da daraja da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Shai wato kaman kan da kake bayani kaman yana dare yana yana gaddama. Yana musu yana gaddama da daraja da darajan da matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Za mu zo kan wannan ma insha Allah. za mu zo kai za mu karanta baki da littafi yau muna magana akan kabarin annabi ne akan annabin ma bai yadda ba amma kabarin ne tukunna kalmar da ya fara faɗi kenan kun ji aiko abu ya ji abin da ya faɗa da mu zo har kan zatin jikin ma'aiki abin da yake ga ma'aiki za mu zo mu ji anan ya ce masa gunki za mu zo maganan da ya fi wannan mu je karatu malamai irin su a sheikh al-khafaji a cikin nasimin riyad mujalladi na hudu da ji abin da malamai suka faɗa akan kabarin annabi su sallama da fifikon manzan Allah su sallama da fifikon zatin annabi akan komai sabani yadda shi albani ke faɗi wannan abubuwa ne wanda ya ginu a zuciyar wasu har ta kai ga irin wa'innan bura'i al-yamani la'anannan Allah ya kira sunan ya kabarin annabi karara ya ce masa ya ce masa gunki ne shi wanda wannan an bar asalin tafiyar musulunci an koma tafiya ne ta son zuciya da raina ganin girman maza Allah sallama in kai ka faɗa kai ne kace laifi Allah sauke in kai ka faɗa kai kace laifi kuma ka zo karanta abin nan duk malamai haka suka tafi shine kadai ya zo ga annabi wannan magana Allah sauke malamai irin su Aisha Al-Kafaji wanda suka san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nasimur Riyad wanda a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da talatin da ɗaya yana cewa yana cewa yana cewa akar ɗaya ya kuri wala kilafa assalamu wala kilafa akar bar mu doki minti ɗaya ya kuri na'am na'am na abinda malamai suka tafi sabanin maganan su albani da wannan almajirinsa abu zarrin abdulaziz ibn yahaya albura'i al-yamani wanda ya kira kabarin annabi sallama da Gunki a shehul kafaji a cikin littafinsa na nasim riyad mujallaji na uku shafi na 531 yana cewa bayan ya kama ganin al-imam al-qadi iyad a cikin ashifa yace wala khilafa kwata kwata babu sabani inji al'imam imam al-qadiyar anna mawdi'a qabrihi afdal biqai art ya yace yadda aka saka kabarin manzan Allah duk duniya babu wajen da ya fi shi fifiko to shi al’imam alkhafaji shi sai ke cewa bal afdalu minas samawati wal arshi wal ka'bati yace kabarin manzon Allah ba ana maganan sama ba ne. ko duniya ya ce kai ba sama ake magana ba ƙasa ba ba duniya ake magana ba abdul min samawati kabarin manzo Allah ya fi sammai ga baki ɗaya in Allah ya tara su wal arshi in kuma kana jin nauyin sammai ne to ka san al arshi ai an ce kujera ne ko ana cewa uh, ar-rahman al arshi stawa yace to kabarin manzo Allah yafi karfin al arshi wal ka'abati in wannan al arshi bai ma ba to dakin da ake cewa dakin Allah din gunungum dakin Kaaba annabi kabarinsa ta fi ƙarfin girman ɗakin kaba wanda suka san darajar manzala tsarki suke ba annabi tsarki suke ba duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam subiki Allah kara masa yadda da irin su izu ibn Abdussalam su ma sun yi nakalin wannan maganar sun tabbatar sannan kuma al-imam al-hasbaki al-hanafi shi ma a cikin littafinsa ad-durrul muhtaj mujalladi na biyu shafi na 689 yana cewa a cikin littafin nan addurul muhtaj din nan littafi ne wanda a cikin littafin hanafiya zai wahala ka samu littafi shahararre kamar shi yace la harama lil madinati indana wa makkata afdalu minha ala rajihi yace mu ba su kallon ɗakin garin madina a matsayin harami amma ma'ana na haramci yace domin makka ta fi musu madina halacci in an ce garin maka gaba ɗaya sai da Allah ya ta rantsuwa da su da shauransu alal raji aka mafi ingancin magana wanda na ga maulan sharif sale radiyallahu anhu shi ma ya tafi akan fifikon garin makka akan garin madina amma shi ma fa banda raudan manzan Allah shi ma malamin shi ke cewa illa ma damma Ya yace amma wannan kasan da ya taro gabobin manzan Allah din fa innahu afdalu mutlaqan ya fi duk halittan Allah jibrilu bai kai turbayan kabarin manzan Allah ba jibrilu bai kai ba mika'ilu bai kai ba annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi Yahaya duk ba su kai wannan turbayan kasan ba dukkanin su babu wanda ya kai wannan yake cewa abdul bin ha'al rajihi Abdul hatta min alka'abati alka'aban ma bata kai bata kai zatin manzan Allah ba kasan da ta taro wajen kaba bata kai ta ba Wal'arshi ba kasan da ke wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi annabi Ibrahim annabi Musa kowa wannan kasan ma kawai ai wal kursi kursi asalin kasan jikin Allah wajen duk wani abin da kaga an shi ko gwal ne dama a wajen mm. sai ah, ah, tafi musu al’imamu imam mulla ali alƙari shi ma yi martanin wannan magana alhanafi yana cewa a cikin littafinsa al mutakassit filman sikil mutawassit shi yake cewa shafi na da 351 eh, zuwa 352 yake cewa qalal jumhur yace duk malamai su tafi jumhur fama ma'ada hau kasan da ya taro kabarin manzan Allah nan wannan kabarin annabi din wanda wannan yake cewa kazanta ne wannan kabarin yake cewa asharifa gaban annabi masu tsarki wa huwa afdalu biqa'il ardi yafi dukkanin kasa tsara daraja bil ijma'i wannan ba maganan wani malami bane ijma'in duniya haka ake banda mutanen nan da muka kawo sunan su hatta min al tu min al-arshi tafi ka'aba tafi al-arshi ka'aba da kake jin ta bata kai komai ba kuran in kuran da busa yafi dakin ka'aba ƙuran ya busa kawai ya fi ɗakin kawa balle ana magana ta fi al'arshi ba maganan gunki ba Sheikh Muhammad Ibn Ahmad Al-Ilish Al-Maliki a cikin littafinsa a cikin littafinsa Minahul Jalil sharhin da ya na Muktasar Halil yana faɗa a cikin mujallaji na biyar shafi na 481 ya ce wa mahallin hilafi duk saɓanin da malamai suka yi a duniya fi maudi illazi dan mahu sallallahu alaihi wasallam cewa makka ta fi madina ya ce duk malamin da ka jama ganin makka ta fi madina ko madina ta fi makka ana ma wani saɓani ya ce ana fa cire uwan kokuwar wajen da manzan Allah ne yake wani wajen Allah da kansa bai bar abin da wasa ba sai da ɗauko aljanna aka sha ina irin shugaban kasa idan shugaban kasa zai zauna sarki zaki na'am ba ana shi amin shi red carpet ba ya taka eh to red carpet din wajen fa shine aljanna Allahu akbar red carpet da ake takawa a wajen shine aljanna sai aka wannan wajen ya fi karfin tsarkin aljanna ba ana maganan wai aljanna bane annabi yake ciki a wannan makadi sirkin din kenan ta fi karfin aljanna ba aljanna red carpet ne na wajen mm. idan kana so ka je wajen shugaba ba ana sa kafet ka tattaka wannan kafet din ya kai kujerar da shugaba ya zauna a kai sam sam ba zai bai kusa ba to wannan wajen aljanna red carpet ne nata wanda da a taka a taka tafi ba wai ana in ka je wajen shi kuma sunan wajen ba shi da suna waje ne kadamu dikin din kadamu sidikin ba ma makari sidikin din ba kadamin sidikin din ne a wajen ake magana amma yau ga wani kalamai masu masu masu muni kuma in ka faɗa mutum wai a ganin a ga kimar manzan Allah a nema mu wanda suka yi wannan kazantan yafiya a wajen Allah amma sai ya zamo gaba mutum bai san annabi ba in dai ka san manzan Allah sallama yau ko arne ne ya zo yana yaban annabi Muhammadu ai za ka ji daɗi a ranka sosai sosai ko arne ne kalmar damuwan shine kawai wane ba dan kungiya na bane wannan karatun da muke yi wallahi bana wannan karatun domin albani kasancewar shi dan dan izala ne ko dan wani abu tunda ni a iya bincike na ma yan izalan ma ba su yi da dan izala bane tunda ibn taymiya ya kafirta shi ya ce ba cikin ahlus sunna jama'a ya ce ba zile ne to waye ya rage kuma ibn taymiya ya kore ka a sunnan kuma sunnan nan nashi ne da ake yi in ana maganar sunan ya ce shi bai dan sunna ne. karatu ne da gaske Sunan na ibnu taymiya ne a nan muka karanta to in sunan annabi ne mu ai ba mu ba mu cikin sunan ibnu taymiya amma mu sunan manzo Allah muke amma dai sunna da sunan sunan mabiya ibnu taymiya baya cikin tafiyar a yanda ibn taymiya tabbatar shi ma yana tuhumar musulunci ibn taymiya shin kai musulmi ne shi ya tamshi kai kuma ya tamshi kai kuma arne ne a karatun da muka yi kowa ya saurari karatun da muka yi na takwas da na bakwai mun zo da wajen da muka gwagwanta su ɗaya ya ce ma ɗaya arne amma ana magana har yanzu kaji shi ba wanda ya damu ya ce ga abin da ibn taymiya faɗa ga abin da albani ga ibn taymiya babu mun zo da malamai daban-daban da suka samu saɓani wasu a cikinsu sun ce mashi arne kuma su ɗin wahabiyawa ne wasu sun ce masa bai san hadisi ba kuma wahabiyawa ne malaman saudi arabia ne har yau ba yanda na ce ni ne na fahimci wani abu a'a sai da in ce ga malam wani ya ce to na me gaba gaskiya za mu karɓa mu bi ko ko za mu damu ne irin wa'innan abubuwa wanda suke masu muni za mu bi ne mu nema musu yafiya ko ko yaya kuma mutane suna kanin ban ai albani ne aka damu da shi ba damuwar mu albani bane damuwar mu yanda musulmai suka shiga cikin tagayyara mutum da sunan musulunci yana yarda da irin wannan kalaman wasu abin ma tsallakewa muke yi wasu abin kuma bamu bayani mu karanta ne kuma su su da suke karanta sun sani wanda ba su sani ba kuma to an nuna musu me ya kamata su yi imani su tuba da wannan abin su bar shi akan wannan aqidan in ya tuba shi Allah ya yafe masa to Allahu alam tsakaninsa da ubangiji in ko bai tuba kai baka samu wannan cutan ba ku bi shi akan abin da ma kuka yarda da shi mana amma wannan kuskure karre ya bayyana karre ya bayyana irin wannan bari mu je magana na karshe karshe yana faɗa cewa fa innahu annabi wajen da ya zo na manzo Allah afdalu min al-ka'bati yafi ka'aba was sama'i yafi sammai wal arshi yafi al arshi wal kursi yafi kursi wal lauhi yafi al lauhul mahfuzi wal kalami yafi girman al kalami wal kalami ma yasdurun wal baitul ma'mur wanne wani baitul ma'mur duka in ka taro ba su kai turbayan da manzon Allah yake a wannan wajen ba ba su kai ba dukkanin su wanda in na dinga kawowa irin su al-Imam sakhawi a cikin at-Tuhfatul Latifa fi tarihi al-Madina al-Munawwara irin su al-Imam Ibn Hajar al-Haythami a cikin Tuhfatul Hutaj irin su al'imam imam abiduddin al-hanafi a cikin raddul muktar ala durrul muktar al'imam al-bahuti shi ma a cikin sharh muntahal iradat mujalladi na biyu shafi na 525 al-imam abidin al-hanafi shi kuma a raddul muktar nasa da muka faɗa ala durrul muktar mujalladi na biyu shafi na 688 shi kuma al'imam ibn hajar al haitami a cikin tuhfatul mu'taz mu samu a mujalladi na biyar shafi na 167 shi kuma almunnawi almunnawi ya yi a cikin faidul qadir mujalladi na shida shafi na ɗari uku da arba'in da uku sannan al'imamun nafarawi a cikin alfawakihu dawani mujalladi na hudu shafi na talatin da bakwai du malaman duniya dai wanda suka yi magana kan kabarin annabi sun tabbatar da wannan wajen kalman kazanta da wa'innan kazamai suka jingina masa yafi fi karfin a gama wannan wajen kazanta wannan maulan mushe bara anhu da ya je wannan wajen yana faɗi madinatu khairul khalqi ɗaibatu a a'zamu jami'a biladil eh, jami'a eh, biladi ilahil alamin wa afhamu وفيها ممر للنبي ومقره بها البقعة الأولية من البيت أعظم شيء ورجال الله يا واجه والنابن yace madinatu khairil ɗa'ibatu a a'zamu yace wasu sun ce ɗakin ka a makka ta fi? Sai da akwai ɗakin ka ba? akwai masallaci akwai kaza yace naji yace amma mu madinatu khairul khalqi mu dai garin madinan manzan Allah batu wanda ake ce mata ba a azamu tafi mana komai tafi biladi ilahi alamina dukkanin garuruwan da Allah ya halitta in garin Allah ne to ta kai garin Madina ba wa afkhamu tafi kowane gari girman daraja wa fiha mamarrul lin nabi me hujjan ka Shehu Ibrahim yace hujjana akwai yanda annabi ya taka annabi ya ta tafiya a wannan wajen wa makarruhu kuma da na je na ga wajen da manzan Allah yake kwance gidansa da ya zauna ya bacci ya tashi duk a cikin garin Madina bihal buqatul ya yace a cikin Madina akwai waje wanda muke faɗa din nan al buqatul uliya wajen da annabi yake zauna a wannan wajen wajen da ya fi al'arshi bihal buqatul ulya min albayti azamu yace karkace min dakin kaba ne fa a makka yace wane dakin kaba a azamu min ya yafi girman dakin kaba a wani waje yake cewa huwa alhibbu ibrahim qad ibrahim qad ja'a za'iran li ahmad khairul alamin wa shakira faman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmad za'ira law al masjid al a'la fadaha mushiduhu wa aqda'ahu rawdal jinani mujawira ya ce gani ni ne masoyin annabi Muhammadu ni kuma sunana Ibrahimu ni ne alhibbu a Ibrahimu Ja a za'iran na zo ni in yi ziyara kamar yadda dazu albani yake cewa wai na je na ziyarci masallaci wai shi a ganin shi ya fi karfin ya ziyarci manzan Allah to ce ni ko annabi na je na ziyarta Ja a za'iran li Hamada na je in ziyarci manzan Allah ne ba wani masallaci na je ziyara ba annabi na je ziyarta khairul alamin mafificin halitta wa shakiran zo in gode wa annabi Muhammadu faman kana duk wanda ya zamo ya nufi garin Madina za'iran ya ziyarci siwahu wani ba annabi ba fa inni ni ko jitu Ahmad za'iran annabi zo in ziyarta ba wannan abin in masallaci ka ka ziyarta ni manzo Allah zo in ziyarta lawul al a'la in kace masallaci ne to masallacin fa ne me da masallacin da kangon gida ɗaya ne ba dan manzon Allah ba da masallacin da kangon gida duk ɗaya ne ba dan da annabi Muhammadu ba lahul masjidul ala faɗa mushiduhu in ma kana ganin girman masallacin ne to annabi shine yake girma shi ya daga ginin masallacin wa aqda'ahu me ya girma masallacin raudal jinani dausayin aljanna annabi aqda'ahu ya yanko shi mujawiran yace yayi makwabtaka da masallacin me girman sa annabi Muhammadu karatun mu yau anan da mu tsaya amma karatu ne yana da faɗi Allah ya ba mu iko a cikin abin da muke rubutawa. duk abin da muke bukata ya zamo ya shiga ga baki ɗaya amma tabbas tabbas karatun yau bai mun daɗi ba kuma ina neman yan uwa su yi hakuri wanda su ma suka ji abin da bai musu daɗi ba amma duk wanda ya ji haushin wai an yi magana akan malamin sa ya zafi ya ta jin haushi kada ya hakuri dan abin da yake raina ban faɗa ba amma na karanta ne kawai na warware abin da yake akwai amma ku kwatanta zatin annabi da irin wannan maganganu da yake nuna raini da yake nuna wa musulmi yana kallon annabi wani abu daban wajen da yake mafi tsarki a doron ƙasa ana kwatanta shi da abubuwa na ƙazanta Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ikon tsarkace zatin manzan Allah Allah kuma ka ba mu ikon ɗaukaka musulunci ka ba mu ikon faɗin gaskiya ko da da mu makiya da yawa ka ba mu ikon kuma tabbatar da gaskiyan ko da makiyan mu suna da ƙarfi Allah ka sa su gan mu su ban mu wajen faɗin gaskiya in kuma suna da gaskiya Allah ka ba mu ikon mu gano su ba mu gaskiyar mu karba amma ba yanda za a yi mu zo mu ta buɗe littattafai muna karantawa mutum ya zauna kawai ta zage-zage ya ce za mu kula shi ba za mu kula kowa ba wanda suka zo su ma da kansu suka bar ladansu wanda kuma zai zo ba mu ce maka kar ka zo ba in ka zo da abin da ka ga are mu ka ganar da mu mai albani yake nufi sai mu fahimce ka in kuma larabci ne ba mu karanta daidai ba a karanta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu na wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaskiya kai kaina yau wannan program yau jikina ta ɗan sanyi kaɗan da kaina amma alhamdulillahi muna iya muna ganewa muna gane nufin da ake cikin manan da shakmar nasar ke nufin cewa rudani rudani yawancin da yawa ba a gane ba bi bima na wai yana son ya kaskata Sheikh eh, Nasir Albani ko menene to amma a nan mun ga wasu ababen da ya kawo mana kisa jama'a na bar wani kola eh, kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sarki zaki barka da aiki. Barka ka kola ya sunan karga na ki kira. Ana magana da Alluru Suleiman Mukhtar Madabu. Ina kiran ka daga ƙasar Algeria. To masha Allah Malam Aliru muna tare da kana tare da Shakman Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa yana jin ka. Ina gaida shi Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya kara mai lafiya. Amin amin amin amin amin ya rabbi. Allah ya tsare shi ya kare shi. Amin summa amin. wallahi sarki muna jin daɗin wannan karatu musamman wannan abubuwa da ake fito mana da su muna ji dai zuciyarmu ba ta iya jurewa tana yin zafi jikinmu yana zafi kamar ba mu da lafiya hmm. amma dai dole sai mun haƙura mun karɓi wannan mun saurara mun ji hmm. don mu kubuta Allah ya kubutar da mu amma tabbas mu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya saka mana Allah ya saka mana da wannan zalunci sai ji Muhammad Nasir Allah ya saka da alkhairi gaskiya yana da ban mamaki wannan mu tugume mu tambaya malluman Izara a ma'ana sun san wannan yana cikin littafi a akai shirin ashe ya kamata in dai akwai abin korafi wannan ya kamata a fitowa zuwa tanka a tauna a tattauna kan wannan in abin sharewa ne gaskiya a share a goge in ko ba haka bane muna son mu ji me ya gaskiya a cikin wannan saboda shi malam nasu ya nuna ya karanto ne ba ka na hmm. rance da Allah sun san haka ne wallahi billahi al'ajim sun san haka ne sai dai ka ga mutum wai ya zo wai zai wai raddi wai wa dan fim ko waye gashi abu kusan wata nawa ana magana ku zo ku kare abu wai kowa ya kasa sai son zuciya sai zage zage hmm. kuma haka wai a cewa ana kaunan manzon Allah fi sabilillahi ana cutar da mutane Masha Allah mun gode maka. Ba mu ce sai dai mu ce Allah ya isa kawai. Mun gode. Amin amin amin malam Alaru mun gode Allah ya saka da kai. Allah ya Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shak Sidi Bashir da kasan Iraki muna tare da kai akan wannan layi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Allah ya saka wa shaygina da alkhairi Shak To sannu da kokari sarki zaki. Sannu kari shai. Ina yi wa babban bako sai je na sai barka da zuwa wannan fili. Masha Allah yana Kuma zahirin gaskiya maudu'in da ya taba yana taba zuciya. Ga hmm. duk wanda yake da bisan soyayyar manzon Allah a zuciyar shi to zai ji abin lallai tashin hankali ne kuma ina tabbatarwa da al'umma da masu sauraro hmm. wallahi malam na Nasiru ya yi kokari hmm. domin ba komai ya faɗa ba wallahi bai faɗa abubuwa da yawa suke cikin littafin wa'annan mutanen hmm. abin takaici abin mamaki kuma ta kada sunan musulunci ba wai makwancin manzan Allah ba ba mutanen nan suna iya ɗaukar iyayen manzan Allah kai tsaye su zuba su a cikin wutar jahannama duk wani na cikin littattafai hmm. so abin da babu daɗin ji amma alhamdulillah tun daga mali ya ɗauko ba hasi za mu ci gaba da sauraro mu fa'idantu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ci tambayoyi ne guda biyu nake da shi ga Sayyid Iman Nasir Ah, tambayar farko sai Iman Nasir. Hmm. Shin Malam Albani ko da ba makamancin shi Malam Albani ba domin sai ya tabbata in yana da malamin. <laughs> Domin ba ka zama malami sai ka zama ɗalibi. Shi Albani hmm. a ilimin hadisi ne ya tabbata kurin bashi da malami ko ko a dukkan funun ya tabbata cewa bashi da malami wato misali kamar imaman mu in shi a baiti ya tabbata a tarihi cewa ba su da malami face mahaifansu daga cikin karawamin shi Ibrahim Inyas ya tabbata cewa ba shi da wani malami face mahaifinsa shin albani shi ma haka yake a dukkan ilimin muka ba shi da malami ko kuwa ilimin hadisi ne ba shi da malami mm. ina so in ji wannan karin aske din tambaya ta biyu idan ya tabbata har yanzu mutanen sun kasa zuwa su kawo malaman albani wanda ni wallahi tun farkon shi na fasura na ɗauka za a yi ta jero malamansa sai abin ya bin mamaki har yanzu guda ɗaya ya kasa tabbata hmm. shin mukaddar ta yi har malam nasir sai nasir ya gama bahasansa ba a samu wani jarumi ya zo ya tabbatar da malaman albani a hadisi ba wace shawara sai nasir zai ba ɗaliban ilimi irinmu da sauran ɗaliban ilimi musamman na su ɓangaren su wahabiyawa ɗin wanda albani ya zama wanto wani jigo yana da'afa hadisi yana sahaha shi in ya tabbata bai da malami kenan daga aljihunsa yake ɗaukowa domin ɗayan biyu ne ko daga aljihunka ko kuma ka karanto daga wajen wani malami ɗin shin wata shawara za ka ba ɗaliban ilimi akan maganganun albani a hadisan annabi wa'inda ya za'afa da wa'inda kuma ya sahaha tun da gashi ta tabbata ba shi da malami me ya kunci wa'inda maganganun shi kan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina maka fata alkhairi sarki zaki a tashi lafiya an gode Allah ya saka da alkhairi sidi bashir Allah ya saka da alkhairi to bismillah shakka ahlan wa sahlan ah, shi sai dai bashir da ya magana da farko muna gaisuwa da kuma wato jinjina da wannan jawabi da ya mai ma'ana wanda wannan jawabi da ya yi jawabi ne wanda yake tabbas tambaya ne wanda yake yana da muhimmanci domin allah ya sani abubuwa dai kam suna nan dai kuma wato wannan maganan ya da haɗari allah yana da haɗari mutum ba zai gane illan haɗarin wannan maganan ba sai ya duba cewa zatin annabi zatin annabi wato duk yanda ya kai ga zama na mutunci da ɗan adam to ba a wasa da shi abin da ya shafi manzan Allah kuma gaskiya har ga Allah har ga Allah albani ya yi tsaurin ido akan abin da ya shafi zatin manzan Allah ba waje ɗaya ba waje biyu ba wanda nake da tan kaman hatta wato manyan malamai irin su Shehu radiyallahu da rashin yanda yake ƙin yin raddi ina da tan Nujumul Huda raddi yayi Albani wanda karatu mu Allah ya ta zo nan gaba kuma kalamansa suna da bugun zuciya mutum ne wanda a maganin ganinsa gina kansa kawai da ga yanayi Zai rushe malaman zamaninsa ta kai ga wani abin da ya ban tsoro da shi har yana kwance a kabari akan gadan da zai bar duniya gadan asibiti amma wani malami da ya taba cewa ba ya dan taba su kansa kaman dan uwansa ne ibn usaimin ya ce albani yana da matsala a sanin hadisi wannan maganan yana shirin zai bar duniya ma ita yake maimaitawa yanzu ni ne wani zai ce kaza ni ne wani zai ce kaza to alal haƙiƙa jawabin da shi sai di cd bashir yayi kamar yadda aka samu cewa da wasu malamai yakan tabbata cewa ba su yi karatu a wajen kowa ba sai iyayensu kaman mu ma alhamdulillahi da mu iya faɗin wannan abu to amma akan samu wasu wanda suka ɗan ƙari mutum tunda mu mun zo a zamani na karatun nizamiya ka je ka yi karatun digiri da ka yi karatu wajen wasu malaman kana kaza da gaba dai har gaba gaba da ka ta samu wasu malaman kuma da su amfane ka a wani abubuwa amma karatu da sunan buɗe littafi ka dire ta wannan sai a wajen iyayenmu wanda wannan da yawa haka ake samu dama kabiran an kabiran malaman gaba to abin da yake akwai shine shi ba albani ya kan sai bayani idan ka bibi tarihinsa na so zaman mukabala ne ta kai mu ga haka ba wai kawai in ta faɗanta for granted da kyauta hatta malaman da na zo na basa ɗin da kansa ya ce babansa malaminsa ne ya ce waye malaminsa du daga baya dama na so da ta kai mu idan aka tabbatar da bai da malamin hadisi wa'innan ɗin ma da suka rage sai an tabbatar wa duniya cewa fojari ne bai karatu a gaban su ba nan wa'innan da suka rage sai bahasi ya tabbatar da cewa fojari ne amma Allah ya taimake su da wuri suka sake abin suka gudu amma in tabbatar muku cewa babansa ma da yake cewa ya yi karatu a wajen shi albani da bakinsa ya tabbatar bai karatu a gaban shi ba a bibiyar da na yi na tarihin albani da kansa yake faɗi babanmu ya ke karantar da mu ya yi wallahi da kansa yake faɗin wannan magana to ban fahimci karatun ba da a can ya ce shi ya karantar da shi kaza da kaza ya ce ya karantar da shi fiqhul hanafi amma da na bibiya gaba sai ga shi nan wanda ya karatu a gaban babansa yana challenging sa na daga masa yatsa shine Ashak Shu'aib al-Ra'uti yana cewa mu fa lokacin da muke karatu a gaban babanka baka zuwa karatu yaya za mu yi magana akan babanka kace Albani ya ce to a ah, to ai wani lokaci da baku nan ainihin ina yin karatu a gaban shi da na sake bibiya wani lokaci da basu nan zaman shago ne albani sai ce zaman shago muna raba da bana ne in ina aiki shi yana wani waje yana wajen karantarwa in kuma ya dawo ni kuma sai in fita yawona. na haka suka yi zaman shagon da ƙarshe ya zama zaman shagon jayayya suke ba karatu ba Ya ce ni da babana zaman shago jayayya muke to shi kuma a shek sa'id al-burhani wanda ya ce ya yi karatun sufanci a wajen shi ita ma littafi ɗaya ya ce ya karanta a gaban shi to Sheikh Sa'id Al-Burhani din nan kuma shi ne fa aka yi ma wannan raddin tahzirus sajid da ake magana a rushe kabarin annabi din nan wanda shi kuma Sheikh Sa'id Al-Burhani ya ɗauka ya ce masa hadhal kitab la qimata laha ba da kima kamar yadda shi ma ya dauka ijaza sai ce ba da kima to in ka dubiya waye malamin sa a kowane fanni zaka ga babu amma Allah mai baiwa cewa ya iya larabci duk da malamai larabawa sun ce bai iya larabci ba amma ni ban zan ce haka ba almajiransa da kansu suna tabbatarwa cewa ana cewa bai iya larabci ba amma ni ni ba zan ce haka ba ba zan yi irin rashin ta'ida da wasu suke kai tsaye ba amma dai yana yana kusakurai a guna a yanda na ɗauke shi ba ma'asumi ba ne amma ba zan ce bai san larabci saboda ni na san ban zauna da laraba kamar yadda ya zauna da su ba ban tashi abi Allah rawa kamar yadda ya tashi da su ba amma ya tabbata dai cewa malami ta kamar me a kowane fanni ma wallahi kame kame ake yi kame kame ake yi to abin da zan bayar na shawari in ta tabbata haka tun da arewa mun rasa wanda zai zo ya kawo in ta tabbata haka a wannan kame kamen da ake yi ma ta tabbata cewa albani fa bai da malami a fannin hadisi to ni ina ba da shawari yan uwa su sani bai cika sharɗan ka'idan ɗalibin hadisi ba ɗalibin hadisi to idan bai cika sharuɗan ƙa'idan ɗalibin hadisi ba ba ma malami ba ɗalibi ma bai cika ba ai na karanto mun karanto ya fi sati nawa muna karatu na ɗaya da na biyu da na uku duk da aji mukabala ma mun zo mun karanta bai cika ɗalibi ba hmm. ijaza da aka yi fojare malami na uku da suke nema masa ta hanyar ijaza nan dai aka zo za a zauna wanda zai zo nan ya gagar bambance me munawala mecece ijaza albani ya zo da munawala ne kuma ya ce mata shakliya ko shaksiya laƙi mata laha wanda wasu suka damu da cewa a ce mata shakliya a ce mata shakliya kuma an kace shakliyan ta fi lalata abun ijaza s sama sama shine ma'anar shakliya s sama sama ce wacce bata da kima wanda shi da kansa yake cewa babansa ya ce ka bar ilimin ilimin hadeshi, ilimin fallasassun mutane ne to yau da irin wannan abubuwan fa yanzu kuma an zo an haɗa an ce baban sannan ya karantar da shi to ta ina ya karantar da shi kuma abin da zai baka tsoro ita kanta research din a cikin shekara ɗaya tak albani ya fara rubutu to saka abin da cikin shekara ɗayan a cikin wannan shekarun ya fara rubutu ah, amma abin da zan tabbatar a cikin shekara ɗayan a cikin ya fara rubutu a cikin ya fara rubutu wannan iya bahasin da na bibi gaskiya abubuwan haka ne na gani amma dai abin nake ni ban ce a zagi albani ba kuma ni ban koyar a ce ba malami bane amma da rudani fa da zo da su sannan ga mugunyan akidunsa akan Allah da manzan Allah shawari na ɗaya ne ga ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi ya gudu ya je wajen malamai da aka yadda malamai ne da ɗaliban ilimi eh in ɗaliban ilimi sun ƙare a ɗauki maganar albani shikenan magana na ne idan ka zo mas'ala ka ga ka rasa maganar malami a hadisi ka duba ɗaliban ilimi na hadisi in kai rasa su sai ka dawo kan albani wannan shawari na kenan salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah saka wa sharif da alkhairi masha Allah masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da dare sarki zai barka kare kola ya sunan ka daga nake kira yawa ya aiki a zama alhamdulillah mun gode ma Allah ya sunan ka daga nake kira na na yi babban shi Jina fatan alkhairi. Eh, ya ka daga na ke kira? Sunana Maharazu Ya'u, na waya daga nan cikin maka. Masha Allah, Malam Maharazu Ya'u. To, bismillah. Na yi wa babban shi. Maharazu Ya'u. Ina fatan alkhairi. bugowa ne kawai masa hmm. fatan alkhairi ko da shi muna sauraron sa Allah ya mai riko da hannunsa amin amin Allahumma amin amin amin amin amin godiya nake godiya nake fatan alkhairi mun gode Allahumma amin ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu babban shaihi na Sheikh Malam Burhanuddin muna tare da kai kan wannan layi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akar wa kalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sarki zaki. Ah, ba shi Ibrahim din da doki ba? Na'am sarki zaki kana magana da Ridwan Holma ne. Ah, to masha Allah Sheik ah, Ridwan ah, kana tare da babban shayi na Sheik Man su shekaru Ado Musa ta Waliwa. Na Na'am sarki zaki kana tare da shehu mu. Na'am. muna masa fatan alkhairi almajiri oh, oh, wato ba shehu na bane shehu mu ne to na gode shehu mu ne wato oh, shi ke almajiri almajiri <laughs> Allah ya saka da alkhairi to bismillah amin amin sheikh man nasir muna muka ziyara ziyara makbula ko muna ko muna gaisuwa da kokari da wannan dare masha Allah kuma mun ji daɗi mun saurari abubuwa da aka faɗa kwarai da gaske. Haka, na'am. Ah, abin da muke ba wa biya shawara shine magana guda ɗaya. Kai kana ba da shawara. Na ba sha Allah, Sarki zaki. Eh, muna tare. Na'am, abin da yake ciki ya kamata sarki zaki ka yi kokari ka yi himma sosai. Ka gayyato mana ɗaya daga cikinsu ya zo ya warware karatun da aka yi yau shine abu na farko. <laughs> Naji. Eh ko ya zo ko ya tabbatar ko ya kore in ya kore ya gaya mana mauki ya gaya mana matsayinsa game hmm. da korewa da matsayin wadda ya maganganu in ya tabbatar to ya gaya mana a matsayinsu su gaba ɗaya wa biyawa akan tabbatarwa da Na farko kenan na biyu kuma shine na Na biyu kuma shine a sai di mun gode sosai da wannan karatu duk da ciwo da zafi da yake ciki a yanayin sauraron abubuwa da yake faɗa shi a jami'in ma'aiki. Za mu bukaci sai di a ci gaba da zuwa ana faɗa mana waɗannan abubuwa na maganganun shi Nasiruddin Albani. Saboda kara mana imani yake yi sosai da sanin hatsarin waɗannan mutane din kwarai da gaske. Na'am. To, kuma da anan ya kamata su mai da hankali ma tukunna a fara gyara aƙida da fahimta da aka yi wa janabin sayyidina rasulullahi kamin a zo a ɗauko littattafan sufaye ana ce za a yi maganganu a cikin shi wadda shi fahimtan shi ne ba a yi ba ba wai an fahimci abubuwa da aka faɗa ba ne ya zo ana faɗakar da mutane abubuwa na ilimi a cikinsa. Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne. Kana tare da Sheikh Burhanuddin ne. Na sarki zaki. Na kana tare da Sheikh Burhanuddin ne. A ba ba ma tare a sarki eh, zaki. na kana amfani da wayansa ko dai network problem wurinku ne. A network ne layi na ne. <laughs> To, <laughs> to bismillah eh, eh. eh na'am na'am afuwan afuwan na'am eh. ah, sannan ah, sai ni nasir naji mutane da yawa daga cikin su abiyawa din wai suna tsammanin shi albani din sahabi ne dama wallahi wannan abin nema ya dame ni ban taba sanin haka suke kallonsa ba sai da aka fara karatu wasu ma manyan malamai ne suka ce su dai kawai su alherin da suka gani a karatun nan shine da sun zaci sahabi ne saboda yadda suka dinga ganin shi a littattafansu da a ce hadisi kawai sai a ja hadisi a ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a ce sahahu albani ba sunan sahabi ɗaya a ciki balle wanda suka rawaito hadisin an cire su an soke su sai a ce musu kawai sahahu albani sai su suka ce wannan su shi yasa suka zanci ma kawai sahabi ne mm. wallahi abin da ba daɗi inna lillahi inna ilaihi raji'un ba daɗi Allah da ya gyara Allah ya gyara to Allah ya sauwake Allah ya kiyaye amin to kola mun gode maka kuma har yanzu abin da sa wasu suka dauki abin da zafi kenan su har yanzu ji suke kai ana zagin sahabi kuma ba zagi a ciki ba cin mutunci karatu hmm. kawai ake so a yi kuma jawabin da shi sai dai Ridwan yayi yana da muhimmanci sosai lallai hmm. yana da kyau mu ji mawkifin su shin abin da ya faɗan nan haka yake in haka yake to yaya da mu gane a musulunci shin abin nan da ya faɗa kuskure ne in kuskure ne to shi me hukuncin shi su faɗa mana mawkifin shi ya kuma wayannan almajiran da suke bibiyar sa su ma suke kai Allah ya sauke amin amin mm-hmm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, ubaidullah buzu to kana tare da Sheikh Mahmud Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa tare da kai Amin, amin. Gyaran da kake networking kan da kake ba da kyau. Gyaran networking ka da kyau. Kana ji na Eh muna jin ka. sarki zaki abin da ma ni yasa na shigo wannan. Wannan gaskiya magana da cewa an so wani ya zo a ji mokif din ahalu sunna akan wannan maganganu da malam nasar Ado Musa. Eh. Wanda kaga a ba mukabala akan wannan magana ta malam shek Albani fiye da malamin Ali kan bai da bayan abin wanda ya bashi ilimin hadisi wanda ni ban so a ce karatun da shi malam a Ado Musa ya zo a mai raddi shi kuma aka mai raddi daga baya sai a yi mukabala to amma kaga da misali kusan ba haka aka yi ba kowa mukabala aka zo aka yi wanda kowa ga mukabala wasu sun gamsu wasu ba su gamsu da ita wanda ni ina tare da malam malam Bashir Abdulhamid wanda ya kawo da da ya dogara da su wanda shi kuma malam Nasir ya bi su yana cewa ya warware a wancan lokacin amma yanzu ina fatan cikin manya-manyan malaman mu wani wanda ina tabbata sarki zaki zan baka wani yakini yanzu ina mai tabbatar mara cewa in dai tabbata albani kuskure wallahi malaman mu ba su yin shakka za su ce ya kuskure hmm. suna ya kuskure da kowa saboda ai ba ma'asumi ne ana tabbatar ma da wannan wannan magana ta kuka a cikin dai wanda ya so malami irin asar sunna ko cikin ɗaya daga ɗalibai ne ina mai tabbatar ma tabbata malam albani kusakurai yi ana ina mai tabbatar ma za su tabbatar cewa ana ya kuskure kuma na, nasu zan mai tambaya Allah yana ce mu cewa nan mutane da suka gabace mu ko zan yi cewa wa'annan suka gabace mu da sahabbai sarki zaki Kina jin ka in sun kasance sun ana cikin wa'anda za mu musu nema musu tuba a inda muka sun yi kuskure wanda ya muna zuwa wurin karatukan malamai sai a karanta a cikin littafin wani sai ka iske malami sai ce a nan wurin gaskiya malam wani wannan magana da yi da ba ta yi ba da kaza yi ce ko kuma a nan malam wani ya share magana da amma ta inganta wuri gaba hmm. ma'ana dalilai shi ba su kai dalilin da za a zuwa su ba wannan yana da gaba cewa ni ina yawa da wasu kan wannan a ce a nan malam ya yi kuskure Allah ya gafarta mishi to wannan fatan ba shi bane ya kamata tunda shine shari'a ta musulunci ma hmm. musamman ko ya koya musu barka masu fatan Allah ya sa su ina shi misali duk abin da mutum zai in ne wani fashi mai kyau to ai ke da hali ma ai ka gara cikin ba ba akwai ladan cikin shi in kwaye a daidai kai da kuma ladan shi hali malam maharazu <clears throat> malam maharazu malam maharazu ah, wa alaikum salam nace yanzu o malam ubaidullah ko eh ubaidullah buzu da Allah a tambaya min shi yanzu yanzu ma'ana abinda albani ya yi shahadi ne a ga a jingine kazanta ga zatin annabi ishahadi ne yanzu ka yadda abinda abdul ya duka ishahadi ne a. yanzu abinda abdul jabbar ya yi ishahadi ne a'a malam ka fahimce ni magana da nake jigin sa wato cewa ne yan kuskure yan kuskure ina tabbatar cewa za a zo a ce nan an kuskurantar da shi ka fahimci wannan magana in kuskure yanzu misali in kuskure ne ok to muna jin ka muna jin ka in kuskure ne muna jin ka eh ni Eh, eh a matsayinka na ɗalibin ilimi to muna jin ka wanda nake ganin cewa da yawa ɗan bangaren ni a matsayina ne ɓangaren ɗariku suna ɗauko su suna cewa wannan izala sai malami an yi wani abu a ce wannan shi malami a da shi ya kudura wannan abu sai in kalle shi kuskure ne ni a matsayin ɗalibin ilimi eh. sai in ji san ɓangaren izala su wasu maganganun malaman ɗariku sun ce kaza a kai hakuri akwai akwai abin da nake so malam ubaidu ka fahimce ni kalman an ce kaza ba hujja ba ne abin da ya tabbata an faɗa ne hujja eh, eh, ah, amma misali yanzu kuskuren da ake samu shine malam ubaidullah a ah, malam ubaidullah to ina sauraron ka bar malam ya sauka ki hakuri zaka yi magana kuskuren da ake fama da shi sarki zaki shine na'am yanzu kaga da anan idan mutum na son karban gaskiya Eh. ko a malaman izala kar ka je kan kowa mu tsaya iya maganan albanin hmm. idan ka yadda sa kuskure ne shikenan kai ka dauke ta kuskure yanzu misali abdul jabbar kalaman da ya fi ma shi yakan ma kokarin ya murda hadisi ko da baka take bai murda ta albani ba hadisi ɗaya da ya murda kawai cikumur din maganar ne. yanzu idan ka dauki cewa ishihadi yayi abdul jabbar ma yana da awan ishihadi yayi yanzu me hukuncin da ya kamata ayywa malam abdul jabbar akan kalaman da ya caba wa annabi shin wannan yanzu ka ga musu cewa abdul jabbar ishihadi yayi ka dawo da awa daga gobe ka kira malaman ka cewa duka su daina kushe abdul jabbar ishihadi yana da lada mm. ko kuma shi abdul jabbar ba zai ishihadi ba albani ne kadai zai ishihadi ya gaya wa annabi bakaki sai mu mu zo mu ce albani albaniya da lada guda daya mu masa addu'a kawai kaga yanzu idan a ban gama ba gaskiya He dai idan saurare ka dai ya karasa maganar sa aminti biyu bari ya gama maganar sa aminti biyu tukuna sai na karasa jawabi na abin da yasa na fahimci shawari yake so ya bayar kuma tana da muhimmanci to shikenan malam ubaidullah malam ka karkare maganar ka zai shigo cikin maganar ka wa maganar ka tana da muhimmanci to kai dai ci gaba na'am ya dan daga murya ba a ji in ji wai ka daga muryanka ba a jinka eh hen wani shishi da ke wurin nan aha zo ana jinka aha yanzu ana jinka yanzu ana jinka Malam Ubaidullah magananka tana da kyau amma inda kake networking ka baya da kyau magananka tana da kyau amma network baya da kyau Eh. Eh, eh. muna jin ka. Kana ji yanzu Eh. Na dan yi nesa. Yanzu normal. Yanzu normal mu ji. Yawwa. Sarki na <coughs> Irin wa'annan maganganu suna challenging bangaren. Kuna Oh, Malam Ubaidullah networking ka tana da matsala. Mm-hmm. ko mun ajiye ka je ka gyara na ka ka dawo eh bari ma ka maganar ka tana da kyau in ka dawo ka zo ka ci to ni barin karasa magana na sarki cewa hmm. albani zai iya yi maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma malam abdul jabbar shi ba zai iya ba me differences between tsakanin su ka dawo ka zo ka bada amsa wannan ka ci gaba da maganar ka to bismillah magana na gaba ina wa alaika salam wa alaika salam bismillah bismillah bismillah sarki zaki sai nake cewa maganganun da ake challenging bangaren izala da su. Eh. Wai sun tabbata ma mu a matsayin ɗalibin ilimi, wai maganganun nan malamai ma ne suka yi su, ko ko an juya malaman nan maganganun su ba su suka yi su ba. sai in kalli cewa su ma bangaren izala suna challenging bangaren ah afwan afwan ni yanzu ni yanzu ba ina magana bane tsakanin izala da dika barin ja larabcin in ko babu in babu ya ka fito ka ka fasara da ya hakuri da Allah tunda ka ce kai dalibin ilimi ne barin ja larabcin a a a kai hakuri a yanzu ba zai ba murda musu ba tun yaushe nake karatun waye ce na murda abinda aka ce inna ibadatul asnami kasiratun fi na haza bismillah fasara mana <laughs> a ka san menene ni ba ba yanda za a yi ga maciji ana kuma kar da eh. manja ka ce wai baka sani ba ko an juya musu tunda ko an juya musu ne barin ja in ko baka san an juya ba ko ba juya ba to gaskiya baka da dama ka faɗi wannan magana sai dai in baka san ka karfi gaskiya inna ibadatul asnami kasiratun fi zamanina haza barin fassara to sai ka ji wajen da na yi kuskure ka gyara mun ya ce bautan gumaka a wannan zamanin mun suna da yawa mm. waƙalla yadda su'ul majalu da zikirha ba ni da lokaci isasshe da zan yi bayanin yadda ake bautan gumaka sai ci gaba sai ke cewa wa min tilkal asnami ƙaro ƙaro fa daga wa'innan gumakan kabarin Ibn alawan kabarin Ibn alawan wa shazili kabarin imamu shazili wal hadi kabarin Ibn abdul eh, kabarin hadi wal badawi kabarin badawi sai ya ce wa kabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kabri rasulillahi wannan hadafi ne fa dinga yi abinda nake so kai bayani shine wannan yayi ne da jam'i mujamma'in magana yayi to tunda ya tara magana a daya dan Allah anan astaghfirullah azim karanta wanda ne yanzu menene kaji wanda an juya maganar ne menene kaji an juya maganar a ciki ka gaya mu in kuma babu in baka iya kamun wajen da ka juya ba to kai hakuri nan ba kar kai a nan, sai dai ka ba da shawarin kai amma in baka ji kamun wajen da aka juya ba to shikenan ina jin ka to muna jin hakuri kana da kana kana kana da minti biyu saboda jama'a na da yawa masu kira wannan bai ban ne fahimci magana ta ba ni kuma cewa ne maganar an juya ba sai in ji kamar an juya kuma ban so ma ya to me ya kawo kama bayan ga hakikanin abu me ya kawo kamar ba ni son kana sa misali ko kama bayan da za a yi ga karatun da na yi na buɗe shafi na karanta kuma ka kawo min misali akan wani abu daban abin da nake so shine in dai barin sake zama ɗaya larabcin in dai na ah, juya ne yakan bayani yace fa ajibtu hina idin kaifa zallat hazihi zahiratul wasniya qa'imatan eh. fi ahadi dawlat tauhid bar malai sauka bismillah abinda nake roƙon ka malam ubaidu malam ubaidu kana da shawari mai kyau kuma naga alamun kana so ka yi adalci abinda kuke samar da matsala wanda yake nuna alamun rashin karɓan gaskiya shine bayan da za a in zo in bijiro magana kai hakuri bayan da za in zo in bijiro karatu bar malam ya sauka insha Allah idan nayi karatu sai kana mun kwatance kwatance bar maganan cewa wani maganan na tijjaniya wannan mukadar duk abin da kai tunani an faɗa kan tijjaniya haka yake to mu tsaya iya wannan wannan abin da kake faɗin an ga tijaniyan ba musu sharri ba haka yake to ka ɗauke shi a haka to wannan nake so mu yi bayanin shi ka ɗauki wannan yanzu ka mana bayani shin haka yake in haka yake kawai ka ɗauki kuskuren nan kawai amma bayan da za a yi mu zo kuma he an zo nan a yi ɗa. wani ɗan nan bayan da za ta je abu ɗaya ne shine in dai kuskure ne albani ya yi to kuskuren nan a wani irin kuskure za mu ɗauke shi za mu ɗauke shi a asalin kuskuren jingina kazantawa manzan Allah kuma wannan jingi na kazantan abu ne mai zafi duk masoyin annabi sai ya ji da mu kuma na san kana san annabi yasa ka dan ji abin bai maka ba amma sai kuma kana neman ka juyar da magana ni ya zama ni ne na yi ƙarya albani bai faɗa ba bayan kuma gashi na karanta larabcin naja ni kuma ba ni ne na faɗa ba kamar yanzu misali menene matsalar da duka muka dinga fuskanta shine yau da ran zo in kirkiri ƙarya ne ya zama ba shi ya faɗa ba ni ne na faɗa to kaga a tuhume ni amma gashi ya faɗa na ja larabcin baki da baki kuma babu wani misali ka ce min wai ta yi sai ka ji kamar wannan kamar din ne dan Allah ka daina faɗin ta tunda gashi nan na karanto shi Allah ya taimake mu ina ka saurara ka Malam Allah kana da minti daya kai mm. magaran ka jama'a na da yawa ya kuri bismillah Malam Ubaidullah yi maganar ganun ka duka eh maganar ganun ka minti daya na'am abin da ke da kwai shi malam bai tsaya ma fahimci maganganun da nake so kaka damu minti ɗayan kana tafiya i magan abin da zaka faɗa ya kuri wallahi zan ga ni a wurina ni a wurina sarki zaki babu wani malamin da annabi da Allah ya aiko mani mm. Allah kaɗai shi Allah ya aiko. Ki fahimci wannan. Ko magana da ne sarki zaki cewa hmm. ko in yi shakka cewa malaman nan an masa ƙarya. Ai na yi arziki na ce bangaren ɗari kuma an faɗi irin wannan sai da kamar ba malaman suka siya gaba. ba. Amma ke sarki zaki. Ni a wuri na ɗalibin ilimi sarki zaki wallahi a fejin kana shafin karatukan malamai yadda zai ba wa mulki ce mai ni da za a ban dama a shafin sarki zaki ya gana akwai abubuwan da malamai ke ganin ba su rasa su a ilimi. sarki zaki abin da ke da kwai ni ba wani ce malam ya kirkira ne. a ina kallon cewa bangaren tarika an an masa haka sai in kaka ba an kirkira malaman na'am izala wani bangare ko an malaman kaga bai ban da kai magana ta ba sai mu hukunci da cewa shi a wurin shi kamar irin nazo kalubalance shi kuma ni Allah ta zuciya ta ba wani Allah ya saka maka da alkhairi mun gode ubaidillah mun gode mun gode maka eh dan Allah tambaya zan yi fara guda da Allah ba abun tambaye muna jin ka hadisin da albani ya da abba sun tabbata a afafu wa'anda ya sahaha sun tabbata sai yayi ina da tabbatar cewa yau malamu suna ga mu cewa kai ilimin hadisi Ka bi malamai duka hadisan ka bi cewa duk hadisin da malami ya inganta ka bi malami da hadisan da ya da'a baka bi to wannan ilimin naka na hadisi akwai shakku cikin shi saboda mi su ake binciken ka yana ganin cewa ma kila akwai wanda za a saha haka ka da'a ba akwai wanda za a da'a ba kai ka saha shi a bisa dalilan fahimtar ka wannan kuma zama fa malam cewa hadisan da albani ya sa sun tabbata ko ko wanda ya da'afa ba su tabbata ba kuma shi kadai ne masha Allah da afa hadisi aka kalubalanta da ko ko shi kadai ba sai har kalubalanta da sahawa alfatan da wannan tabbata tana da ma'ana Allah ya saka maka da alkhairi da maganar da kai nan mun gode Allah ya saka maka da alkhairi to alhamdulillah tabbayan amsan ta ɗaya ne hmm. amsan ta ɗaya ne albani idan ya inganta hadisi dama hadisin ba ingantacciya bane ya inganta yanzu ko kuma ba a rawaito ta bane daga bakin shi aka ji shi ya rawaito na uku shin akwai sharuɗa na inganta hadisin da da'afa hadisi ko kuma kowa da mai sana'a da mai faci kowa zai zo ne ya gyara hadisi hadisi ba laifi ba ne kamar yadda kullum ina faɗa mutane su sani cewa ba ƙiyayya ba ce al'imam zahabi al'imam al-hafiz al muzi al'imam zahabi na yarda cewa malamin hadisi ne shi ba ma wai yan kwanan da bane almajirin ibn taymiya ne na kusa da shi kuma duniya ta sallama yau in zo in tashi in ce al-imamu zahabi ina so in yi magana akan fannin sa na ilimin hadisi za a mun dariya saboda an san kawai kiyayya ce da hasada ma malamin hadisi ne bi ma'ana malamin hadisi ne da ma'anan ilimin hadisi ko da a zamanin nan ne shu'aibu al-arnauti dan uwan albani ne familin su ɗaya a wajen baban albani ya karatu amma Shu'aibu al-Arnauti dan uwansa ne kuma ɗan izala ne ba wahabi ne na yadda ya san wani ba ilimin hadisi saboda ya cika sharuɗanta akalla amma ba yanda za a yi ga Bukhari ya ce ga Muslim ya ce yanzu ni in zo in ce maka kai in ɗauko hadisi a buhari in ce maka kawai da ifi e ne ya aka yi na gano ni ne na gane da ifi e ne dariya raku kuma saboda me yasa ta yaya za a yi kaman buhari ga malamai sun tafi akan ingancin hadisin da sharuɗan su da dalilansu ni in zo in kagina wa sharuɗan ba ne daga cikin huffazu da aka musu shaida kai ko ina daga cikin huffazu in zo bayan su in musu nakadin da babu dalili to kusan abin da albani ya dinga yi kenan kuma mutane su fahimce ni ba ni jayayya da cewa albanda da iya samun shi yayi daidai za a iya samun shi yayi ba daidai ba amma rashin daidai ɗinsa laifinsa ne saboda bai je ya koya ba laifinsa ne yanzu in ka ɗauko fannin malamai duk malamin da zaka ji an ɗauko hadisi ya inganta an ce ba haka ba ko wani abu sai dai ya zamto sharuɗansa wanda shine ya rawaito hadisin shine ya rawaito hadisin da isnadinsa ya zama ga sa shi ya fahimci sharuɗan akan kaza ne sai wani kuma sai ya cire wannan sharɗin ya saka shi ma wani sharaɗi ko kuma ya zamto abin da ya bayyana masa ya zama ya ɓuya amma shi albani akan wanne ruwayatan wadi rayatan bai ciki ruwayatan wadi rayatan bai ciki to tambaya na nima da zan yi shine shin malaman da za su inganta hadisi sun kare ne da za mu je mu nemo na wanda ba shi da malami a fannin hadisi idan wa'incan sun kare hadisin da ka ɗauko Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko kuma Ibn Majah ko kuma Hakim sai kaga hadisin nan malaman baya ba su ce komai akai ba to dan Allah je ka tambayi Albani wannan ba laifi ka je ka same shi amma malamai sun gama wahala sun gama daddala ilimi a rana ɗaya a zo a yi fa wannan ɗin ilimin a kwashe a kai ma wani wannan ne muka ce ba mu yadda ba mu ma muna da shi shehurai amma ban taɓa fitowa na ce maka wai wani ya inganta hadisi wani ya kaza ba amma kan duba kowane fanni a mayar manzo Allah ce iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in dai aka ɗauko al'amari aka ɗauki wanda bai cancanta ba aka bashi to kushe da tashin kiyama ta zo to gaskiya idan fa ma ɗalibai suka koma ga albani albani ga bukhari ga muslim ga abu dawud ga su imamu suyudi su imamu zabi su ibnu hajar asqalani da makamantansu suka watsar da malaman da suke da ilimi suka ɗauko malaman da ana kwankwantan ma sun yi karatun ko ba su ba to wallahi tashin kiyama ya zo tashin kiyama kawai inji manzon Allah Allah ya kiyaye wannan shine amsan tambayanka Allah ya taimake mu ana bincin sarki ka sa mute assalamu alaikum jama'a zamu da kira uku kawai mu tashi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola warahmatullahi ta'ala wa sarki zaki na'am kola sunan ka daga ina ke kira kana magana da masoyin ga sunana Muhammad Kamis daga nan jihar Kogi ah Muhammad Kamis to masha Allah kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa Eh a gefen gaga Maulana Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa ta ba kware ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin amin amin amin amin. Addu'an da zan fara yi wa Eh, Allah ya ji kan iyayen malam ya saka musu da alkhairi ba dan sun Allah ya ji kansu Allah <coughs> ya musu makowa mai kyau. Masha Allah. Amin Allah mana baki. Sun iya wannan su ne suka kuna don zuwan shi wannan gudun, har ya zo yake fahimtar da mu yake wajen har mana da abubuwan da suke shige mana suka shige mana duk. Masha Allah. Ah, Na'am. Hakikanin gaskiya duk wanda yake san gaskiya. Idan ya zo bude kirjin shi ya kamata ya yi ba wai ka duba wani ne yake faɗan magana ba a ka bude ka da niyan gaskiya kake so mm. ko da ku da bakin waye ta fito sai ka ɗauka ba wai ka sa ƙungiyanci da aƙidanci cewa sai wani ne ya faɗa ko sai wani ya faɗa ba wannan ba ba ne wanda yake cikin duhu duk wanda yake tun daga mukabalar da aka yi har izuwa yanzu kowa ya gane gaskiya gaskiya ta bayyana idan ko mutum bai gane gaskiya ba to sai ya tambayi kanshi mene wani dalili ne yasa wanda a yazo ya ce zai yi mukabalar an fara zama ɗaya daga nan da ya gudu bai kara dawowa ba an kira shi an kira shi an jira shi an jira shi ya ƙi dawo kuma a lokacin har ya samu damar zuwa mukabala a dajabar amma bai samu damar zuwa a wannan mukabalar ba saboda ba hujja ba gaskiya a cikin ta gaskiya ta riga ta bayyana ma wanda yake so ya ɗauka sai ya ɗauka wanda kuma dama shi ba gaskiya yake so ba yan yan bi shakiyar dinin Albani ne to nan kuma ya rage nasu sai su je su su bi shi amma duk wanda yake son gaskiya da yawa wanda a cikin yan izalan ma masu son gaskiya sun gane cewa abubuwan da ake faɗa gaskiya ne to dan haka tun da gaskiya ta zo bari mu ɗauka daga cikin kuma wanda suke taurin kai su hmm. kuma ba gaskiya suke so ba shi yasa suke inkarin wannan abubuwan da yake faruwa to har ga Allah su dama a hali ne irin nasu musamman da wahabiya wannan za ga abu abu wanda ya fi amma karfi da yaji dole wai sun zo sun kare eh, wannan abubuwan da ake tuhumar a shi shak nasiru duniya albani ba abubuwa ne koyoyi. amma ka ga mutum karfi da yaji dole fito sun nuna sun kare shi to gaskiya muna musu nasiha muna kuma ƙara jan hankalinsu in gaskiya ta zo a ko ina take su ɗauke ta su aiki da ita ba wai ta fito daga bakin wani ko wani ba Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku ƙarfi amin amin amin amin Allah ya saka maka da alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Malam Yahya <coughs> a ina zuwa a Sheikh Malam Yahya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Assalamu alaikum Sheikh eh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kola za mu aje mu ɗauku sabo fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to bari mu aje ka mu ɗauku sabo to dan uwa da ya bada shawari Allah saka masa da alkhairi amin kuma jawabansa qayyim ne jiddan kuma Allah ya sani na'am Allah ya sani eh. Allah ya sani cewa wannan alamu ne da suke tabbatar da gaskiya ita gaskiya za ta dawwama ƙarya ne take zuwa da yabo idan ƙarya ta zo za ta zo da yabo da kirari wa kanta ne ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne to amma mururus zaman mudiyil wakat zai tabbatar maka cewa ga gaskiya za ta dawwama amma ita ƙarya kun face haske za ta tashi ta fa fa fa fa fa shi yasa ƙarya ake cewa fure take bata ƴaƴa kaga wannan in ban da gaskiya ba abin da zai kai har yau ana kai kuma alhamdulillahi wanda suke so su gane gaskiya daga kowane tafiya ne wallahi sun gane sun gane Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara tunda kowa ya saurara karatukan da muka yi nan akwai wajen da albani ya zo mu shine mai gaskiya mun ba shi gaskiya akan ibn taymiyyah akwai wajen da bin yake da gaskiya mun bashi gaskiya kan albani to wannan kaga ba wai muna yin zalunci bane kawai burin mu dai abin da ya tabbata ilimi mu tabbatar Allah ya taimake mu assalamu alaikum to jama'a kira biyu kawai za mu doki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola sarki zaki sunana Muhammad Amin da nan jihar Bauchi Najeriya Masha Allah Malam Muhammad Amin kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta Ina maka fatan alkhairi da kai da bakonka na zauren yau insha Allah muna amsawa insha Allah da ke da shi a daidai ɗin takaitar lokacin da aka bani na farko a koyaushe kowane malami idan ya yi magana eh. ba zallan magana ake dubawa ba sai a dubi me hujjansa hmm. yanzu malam na ji malam eh, nasiru ado ya ce wai albani wasu sun ɗauke shi kamar sahabi ba wanda ya ɗauke albani kamar sahabi mu a aƙidan da aka karanta da mu shine kowane malami ana iya ɗaukan maganarsa ana iya jifa da maganarsa kamar yadda imam malik ya faɗa matukan in ta dace da abin da manzon Allah ya zo shi za mu ɗauka in ta saba da abin da manzon Allah ya zo shi da mu ajiye masa mm. na ƙarshe na na biyu ah, ah. duka a yayin afuwan afuwan a nan a nan tambaya na wato an koyar muku cewa sahabi ba a barin maganan shi ko da ya saba da nan aiki na hadda na sahabi hadda na sahabi ya saba na da ma je na sahabi mu dauke manzon Allah bar alaikum karasa tsaya kan laika tukunna idan amsa ma tambaya ne na maka saboda in ka je gaba eh, kar wuce an koyar muku da cewa sahabi shi in yi magana an koyar muku da cewa sahabi bismillah malam an koyar muku da cewa sahabi idan yayi magana ko da ta saba da na ma'aiki kar a yadda ita idan sahabi kuma idan ba malami bane sahabi ne yayi magana ta saba da na ma'aiki an koyar muku cewa ita a doke ta ne a yi aiki da ita a bar na ma'aiki daga kan sahabi har zuwa malamai duk wanda yayi magana ta saba ta manzan Allah za mu aje na fahimta ma'ana jeri ɗaya ne da malamai da sahabbai nan na'am to bismillah muna jin ka yawa magana da nake yi kana ji eh dazu ya ce wai albani hadisi kan inganta a bukari albani ya rawana ya kawo mana hadisi kwaya ɗaya da inganta a bukari wanda ba albani ya rawana na ƙarshe magana zan yi na ƙarshe shine ni magana ɗin zan yi wannan su ya malam ya ce min amin abin da take shine da mu da su wanda yake kan gaskiya ya Allah ka taimake shi ko a ina yake Allahumma amin Allahumma amin Allah ka roƙa shi assalamu alaikum to mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi mun gode jama'a alhamdulillah kira ni ƙarshe eh she mutane kafin nan ina so dan yi taliki kadan okay to kola sai malam malam ah, da ya hau eh ya yi magana ne akan cewa su an koya musu su ɗauki kowa kaman sahabi me hujjarsa shine duk wanda ya magana in malami ne in ta saba da na annabi ayar wannan shine hujjan cewa albani ba sahabi bane a wajen su tunda suna iya siyar da maganan malami in ta saba da na annabi sai ce masa hatta wato sahabi in ta saba da na annabi ana ɗaukar nashi sai ce ko ma waye ana yarwa ma'ana wannan ya zama ba hujja bane akan cewa albani ba sahabi bane a wajen su domin inda hujja ne sai ya ce mana na sahabbai ba mu yarwa amma da aka kawo ka'idan da sahabi ya shiga malami ya shiga kuma a zirin ka'idan albani ke ciki hmm. sannan na biyu ba yanda za a yi ka zo ka ce ba haka ba ne wanda a nan shafin sarki zaki iya faɗi wannan magana to ya ta waƙi nan shafin shaida ne hatta 'yan uwansa wahabiya sun sani sun kikkira sun faffaɗa banda wanda suke kira na daban-daban wanda wasu su masu kima ne wanda ba na kama suna ba amma sun faffada sun ce wallahi su sun zaci albani sahabi ne sun fi adadin a kirga hmm. wasu ma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba wanda ma suka janye wallahi wallahi wanda suka dinga kirana suna cewa su kawai yanzu za su yi ɗariƙa za su yi mai na ce musu a tukunna ku tsaya ai ba ai karatu ba ku yi tsaya ba ai karatu ba tukunna eh hmm. su sun gane ma kawai albanin nan ga yanda aka yi Na ce musu a ni wallahi ba ina yi dan ku dariƙa ne. ina yi ne domin in ceto imanin mu da imanin wanda suke ba su fahimci yadda aka dosa ba sannan abu na gaba shine maganar da yake cewa a yi addu'a <laughs> mai gaskiya don mai gaskiya da wanda bai da gaskiya wannan addu'ar na ji daɗin shi amma ba ba wannan bane damuwar ai matsalar ba mu da ku bane idan mu da ku ne ya zaka da saban da ke tsakanin albani da ibn taymiya na kafirta juna to anan waye mai gaskiya anan kana nufin Allah ya dammara ɗaya a cikin su da ibn taymiya da albani Allah ya dammara mara gaskiya a cikin su Allah ya tozarta shi Allah ya daidaita lamarin shi Allah ya kai ƙarshen al'amarin shi yanda kai misalin wannan addu'an wannan ba shine mafita ba mafita ɗaya ne kawai in ka ji gaskiya ka karba addu'a tana tasiri ne in ta yi muwafaka da gaskiya amma in ba ka ba ar nema kullun zai rufe ido yana ce ya god ya fada ya waye ka mana kaza mu ka tabbatar da mu akan hanyar mu addu'an da yake roƙa ko ya tsaya akan hanyar sa ne amma ka nemi gaskiya sai Allah ya maka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu yanda kai ka gane gaskiya shine idan kaga ta tsaya an rasa mai ture ta to wannan gaskiya ce ƙarya an kaga ta zo da kirari aini ne kaza ni malamin hadisi ne ni kaza ne ni kaza ne to Allah ya sauke mu karasa karatu assalamu alaikum wa alaikum salam hmm. na karshe sai mu dauka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki barka da warhaka barka kare kola sunan kargan nake kira ya sunanka daga nake kira Mhm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Mhm. Ko dai mu aje kan ɗauko sabo kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Kana magana da Hassan daga Kano. Ah, Malam Hassan daga Kano, to kana tare da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Ina yi mai shehi barka da warhaka. Na'am shehi yana jinka. yawwa kuma gaskiya na ji daɗi da wannan program din sosai sosai mm. ina yi masa ban gajiya ina yi masa kuma mara na amfarin ciki sosai sosai ba abin da zan ce sai dai wannan masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi jama'a kira na ƙarshe ke daɗin karatun nan sosai sosai mm. Masha Allah, Masha Allah, ta Allah saka da alkhairi mun gode. Amin, a a gurin To Allah taimake mu. Addu'a bara addu'a. Okay, kana baran addu'a. Allah ya bukatu. Masha Allah, masha Allah. Allah biya bukata. Allah ya yi mana damuwa, ya yi kunci. Duk abin da ake tsoro Allah ya kare albarkar Annabi Muhammad albarkar Alkur'ani. Abin da Allah ya bamu Allah ya musu albarka. Abin da Ubangiji Jama'a ba za mu da kira ba kuma ku hakuri. Uh, ah, shai zai mana dan talikin sa. Ya hukunta ya bamu hakuri akan sa. Amin. To a ƙarshe taliki na abu ɗaya ne shine da wasu na min tambayoyi yanzu kun zo kuna karatu akan albani me dai hana ita masa addu'a ya yi kuskure a masa addu'a sai da malamai da ya kamata su fito su kare su kansu sun ga abin da ake karanta wannan in ma ba su taɓa ji ba in ma kuma sun ji sun gane haka ne to sai haka an bar ɗalibai na ahli sunna taimiyya cikin damuwa da haɗari su abin da ake garanta musu nan sun tabbatar shi littafi ake buɗewa kuma abin da ake gaya musu nan haka yake hasali ma an yi wura an gagara juya gaskiya an zo an ce musu muna da tambayoyi talatin da takwas da za mu ƙure shi sun gudu tambayan nan ta ƙi ta zo muna da kaza muna da kaza to wannan yasa ɗalibai sun fa fara gamsuwa to amma illa ɗaya ce an riga an musu allura da kakku yadda da shi an riga an musu allura da cewa wannan yaro ne an musu allura da cewa wannan kaza ne wannan kaza ne Allahu a'lam wasu suna cewa ma ai eh, <laughs> neman suna ake yi to <laughs> wai neman sunan ga kwallo ga fim In da aka nemi suna ai haka nema suna a duniya a ji kai ka je kai ta kwallo ko fim makamantan irin wani nagon celebrity kuma neman sunan sai a yi da karatu to ku hana shi yin sunan mana tunda suna kuka gane ke nema ba wanda ba ne ku hana shi yin sunan amma abinda zan faɗa shi ne wallahi wanda suke yin wani abin duka da gangan suke kaɗan ne suke yi a matsayin an juya musu shi gaskiya idan ya zo karɓansa ake haƙuri ake kawai haka take to muna karɓa wannan karatu da muke akan albani ba fa akan albani ne kawai ba sun mu take haka ba duk wanda muka dirkaki matsalar akwai rashin imani da albani a wannan abu ku yi haƙuri shine al'ukudu durriya da aka rubuta kan ibn taymiya ake ta bautan kabarin ibn taymiya albani fa da hannunsa aka sake littafin nan kullun yaban wanda ya rubuta al'ukudu durriya ke ibn abdul hadi amma kuma kaga abin da yake gaya wa manzan Allah akan kabarin manzon Allah an mai da shi kabari kaza ne an me ya taɓa faɗa akan kabarin Ibn Taymiya bayan yabo da yake yi wanda idan ka ɗauko littafin nan na Albani gata nan a cikin littafin Albani a cikin Tahzirus Sajid littafin da a ciki yake zagin yake zagin kabarin ma'aiki a cikin Tahzirus Sajid din nan yana cewa al allama al-hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi ibnu abdulhadi babban malami masanin hadisi wanda ya rubuta al'uqud dirriya yana yabansa yana jinjina masa akan ya zo ya ya bauta wa ibn taymiya a kabarinsa amma ya mai da kabarin manzo Allah a rushe ta sannan ya sake gaba a cikin littafin sannan al-ahkamul janaizi wanda a cikin ne na gaji wallahi hawa shayi na haba me faru sarki a na gani ba na gani na dawo daga tafiya ne eh, mu ya duwa mu tashi mu ya bari in karasa to mu je mu je na'am sarki Na <laughs> Ka san mun yi waya da kai ɗazu tun da safe ina kan hanya. Sosai Ina shigowa gida da ke na yi sallah a kan hanya sai zama kasar ne na biya na yi salloli. To daga zama na ina ji kawai wanka ne na fara karatu. To amma yanzu mu karasa. Eh, a cikin tajiru saji a kamul jana'izi shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu. Eh. Wanda al'allama alhafiz Muhammad Ibn Abdulhadi ya yi a nan ma yana yaban shi a cikin shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu shi kuma wancan fa bauta ibn tamiya yi amma nan annabi ba bauta masa ake yi ba kawai dan yana da wani abu da annabi ya ce gunki ne me yasa bai ce kabarin ibn tamiya gunki bane a ji a rushe gashi an bauta ma kabarin kuma shi yana sa hannu yana yaban wanda suka yi bautan yana ce musu sun burge shi amma annabi sallama da sahabbansa da wannan ya ce zahira ce wasaniya ta wajen bautan gunki wannan abin akwai bakin ciki a ciki kuma a takaice kamar yadda dan rufe da maganganun da ake faɗi cewa wai ya kamata wannan abin da ake yi ta nema masa addu'a mu muka amin mai addu'a addu'an da muke nema masa shine wahabiyawa cikin kaso casa'in cikin ɗari suna da itikadin wa'innan maganganun da muke faɗi su ya kamata su nema masa yafiya mu mun nuna musu cutansu ne mutum ne kana likita ka masa scanning ka nuna masa cuta ka rubuta masa magani kai ka je ka sayo kai iya abinka ka nuna masa ga ciwon sa ba kai da kana bin shi gida kana bashi kwaya ba in ka bashi kwaya ma ya sha mutu sai ce kai ka kashe shi saka shawari nake baku mu iya abin da zamu yi kenan kuma mun yi Allah ka yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ka mu zuwa wani sati za a ji wasu abubuwa din in Allah ya ba mu iko anan kuma muke ganin za mu tsaya sarki zaki Allah ya taimake shi ya tsaya masa cikin lamarinsa abinda Allah ya bamu Allah ya masa albarka duk abubuwan da Allah ya tsaya ya da mu na fitina ko na hadari Allah ingije mana Allah ka zama gatan mu a duk inda muka sa gaba ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka karfafi gaskiya da masu gaskiya ka karya karya ka karya karya da masu karya ka karya karya da makaryata ka karya karya da makaryata ka wanda suke yin abu don cin mutuncin annabi Allah ka san su Allah ka wulakanta su ka tozarta wanda suke da niyyar cin mutuncin manzon Allah الله ka tsaida mu da digadigan الله تعالى بركاته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اقول والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سر المستقيم على قدر العظيم سبحان ربك رب العزة الحمد لله